amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mune wa Allah godiya mai kowa mai komi cikin ikonsa da amincewarsa da wasa da ya ƙara kaddar saduwarmu a wannan lokaci mai tarin albarka muna roƙon Allah maɗaukaki ya karɓi kyawawan ayyukanmu sakuranmu Allah ka yafe mana Allah ka ba mu ikon gyarawa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 muka san cewa za mu gabatar da karatu cikin wannan yammaci mai tara albarka sai dai ina roƙon afuwa gurin yan uwa yanayin lokacin yanayin lokacin da aka samu ƙari to ba a kan time ɗin da aka saba daidai hakan kuma ya biyo bayan bacci da nake yi ne gaskiya saboda karatun da aka yi jiya ni ban taɓa ganin irin wannan karatu tun da nake social media ko ni karan kaina ne wani zubin za ka ga ina karatu ko ni karan kaina duk dare kila ka gani da daddare amma wannan karatun ban taɓa ganin irinsa ba wanda mai shi da ya fara sai da dab da ketowa alfijir wallahi ya tashi muridin shatima al-miskin wato malam musa ya tada duniyar ya da hankalin duniyar yan dariƙa ya na su bacci in ba haka ba in ba anjani ba karatu cikin dare <laughs> wallahi duk karatun da nake yi ba kila ka ganni karfe ɗaya kila ka ganni sha biyu karkari ban taɓa da wuya in kai karfe biyu ina karatu ni a sannan kuma wannan karatun iri-iri ne wannan karatu karatu ne na ƙaƙa za a yi mu kanmu wannan karatun da suka yi na ƙaƙa za a yi mu kanmu hankalinmu ya tashi an hana mu bacci yaya za a yi mu gudu wallahi abin ya ban mamaki to shi yasa ku yi haƙuri lura da bibiya da na yi wannan karatun da na yi cikin dare zan danna muku mai shi shi da karan kansa zai faɗi lokacin da ya tashi ga wannan karatu abin ya ɗaure min kai to gaskiya tun da ya fara da ina kallonsa haka haka amma sai na ga wannan akwai zantuka masu amfani akwai liket akwai tunan asiri a cikin zantukan da yake kuma za su taimaka wa mutane idan muka haska abin da malam Musa yake faɗi na karanta wannan abu zai bayyana ga dukkanin mai kwakwalwa mai hankali dama ya bayyana yanzu amma wannan abun da ya faffaɗi ka san aka ce wai sai da ɗan gari akan ci gari wallahi da na gani da na fara jinsa saboda ba irin ko in ce abu yake na malinta ba a daman ba malami ba ni ba shi a malami ba amma yana da kima a cikin tafiyar tasu shi yasa ku yi haƙuri shi yasa bibiyarsa da na wallahi shi yasa nake ta bacci don ko karatun malam Musa da yi na ɗazu wallahi ina bacci a kwata kwata sai tashi ne na gani da ka, ku yi haƙuri da Allah da ka zan fara sa wannan ɗinsa bidiyonsa ya yi bayani akwai bayanan da in yayi liketi ne kuma daman jinya hankali ya san ba yanda za a yi ka zo ka sa wani sharaɗi ko a garin mahaukata aka sa wannan sharaɗin tabbas ba zai samu shiga ba za ka yi tattaunawa da mutum ka ce wai sai ya zo wai ya karanta ka jijju hujjojinsa sannan wai a je a zauna ka ga wannan kwata-kwata ga mai hankali wanda ma ya ji wannan ya san cewa wannan sharaɗin da aka sa ba sharaɗi ba ne na an shirya a zauna wallahi ba wannan wannan kwata-kwata ma kawai dai ba a so ne a ce an ji tsoro tsaya a rataye shi ga wani abu wanda hankali ba zai ɗauka ba Allah shirye ku amma dai masu hankali suna gane wallahi alamar yadda ya kai cikin dare na fahimci cewa tabbas tabbas malam Musa kam ya tashi hankalinsu zan sassa muku a hankali bidiyo na ɗaya da zan fara sawa ne, shi mai shi yana faɗi cewa ai shatima a miskin gadon karatu ne kun wallahi wai har gadon karatu ake <laughs> wallahi abin abin dariya abin tausayi kuma wallahi wai wai gadon karatu ne Allah ya eh, yi abin da ya ce kenan shi shatima a miskin gadon karatu ne shine wannan bidiyo na ɗaya kenan don ku gane yana da alaƙa da shatima a miskin zan fara sa shi a wani waje ku gan shi duk inda shatima almiskin yake shi yake gabatarwa sai dai in baya nan ko wani abu amma shi ne mai gabatar da shatima almiskin kaga in kana ji ana sa wannan in kana ji ana ce ma sahibu sirri to wannan shi ne shi ne sahibu sirri na shatima almiskin duk abin duk wainar da ake tuyawa ya santa da haka zan ɗan nuna shi ko ga inda yake gabatar da shi shatima a miskin kafin a madadin zawiyar miskiniya a karkashin jagorancin mulana hujjatul islam radiyallahu anhu wa ardahu an nabihi amin muna isar da sakon fatan alheri ga kowa a insha Allah mulana hujjatul islam yau zai mana bayani ne akan mahimmancin neman ilimi ga ɗalibin ilimi a ina ya kamata mutum ya nemi ilimi daga ina ya kamata ya karɓo ilimi a matsayinsa na cikakken musulmi sannan kuma shi wanda zai karɓo musulunci kuma shi ne ana to a sharuɗan nan su cika tukunna in ya so in amma akwai wata magana sai a zo a yi ta ga sharuɗansa nan a gaya masa cewa batun iska. shi ne nan kun gan shi kun tabbatar dai yana da alaƙa da shi zan ɗin rufe comment ana gani ko saboda na san yanzu za ka fara jin zagi zan rufe comment ana ji kuma ko ana ji kun tabbata ana ji zan rufe comment dan na san yanzu za su fara haushi ku ya haƙuri kuma zan ringa ina ɗan dubawa wannan shi ke nuna cewa wannan mutum yana da alaƙa da shatima a miskin duk wani sirri na shatima a miskin wannan mutumin bawan Allah ya sani za mu fara sawa zance na farko shi ne zancen shi shati magadan karatun ne za mu shi kawar da kai ga ba abin da ya faru ga guri kaza zai ci an haka Allah shi ga da yayi ilimin a kawar da rudani kawar da ƙarya gada ya daga mahaifinsa shi ilimin da komai da kai duk abin da ka gan shi da Maulana Hujjar Islam gada ya yi kai ba kai ba saboda haka guje ji guje zuwa a maganganun sa na kunna jiya ai kun jira ya ce shi ba zai tattauna a social media ba yanzu kuma ya ce a danyo shi a sa shi a shafin da ake so sun yanzu zan tafi ina jiran sai ya gama ne sai in kunna mune shakshari sale ko yawa yace ya yi ne teniya to ya tabbatar mun musulunci gudun teniya kada ma a yi batun tunda kuka sa shi kuka ba shi dama ya yi karatu a shafinku fiƙa ne a wajen wallahi abubuwan da ya faɗi sai da wani ya taɓa kira na ya ce kai mana alkanawi a miskin din nan mu a wajen mu ba yana da matsala ba, farko ma kenan saboda mu a wajen mu akwai matsala da cikin abubuwan to sai muka ga cewa inna tuyura ala ashkali ha taqaru wallahi saboda qa'ida almaru ala dini khalilihi to da abubuwa suka fara fitowa daga a har irin wayannan su ne suke gabatar da kai in za ka yi karatu sannan irin wayannan su ne kuke ba su dama su fito kan shafin ku fejin ku su zauna su ringa halƙoƙi to kun yarda da su kenan kun aminta da su da haka in ba ku a tsoron su harkar da al'umma za mu haska wa al'umma su amma kuma dan Allah ku ji tsoron Allah kada in yi karatun nan ku je dan daga haka uwa tsoho ne ku je ku tayi masa da hankali daga ƙarshe zan yi kurin kus sirrin da ya faɗi na cewa sai malam Musa ya karanta wannan abin shi ma shatiman ya faɗi ai ko da a ce kuna da wani abu ma da kuka ɓoye cewa ai manufa karantawa shine kaza kamata ina kuna da saiki ma bai kamata ma ku fito ku faɗi da bakin ku ba wallahi wallahi bai kamata ba inda a ce kuna da wayo wato kawai abubuwan ake kawowa aka. ka daman fahimtar babu fahimtar abubuwan babu tunda ya haɗu da ha'inci ka ji kuma istilali aya ta yi yamma hadisi ya yi gabas zancen shi shi ya yi kudu ko ya yi arewa a haka kuma tis shatima al-miskin yake rikitar da jahilai wallahi to haka kuma ashe babu wayo don haka kada ku ce ya tona asiri ku je kuma gefe kuna mitin a kansa ko ku ta a'a zan danna muku abin da ya faɗi shi ma shatima ya faɗi wannan abu na hikimar malam Musa ya zo ya karanta wannan abu shi ma ya faɗi yanzu dan Allah idan akwai saiti ta yaya kana da wata manufa na karanta abu haka fito ka faɗi wai manufar ka amince a karanta ne saboda kaza ya zibillahi haba dan Allah ya kamata mu zamanto masu wayo wannan kenan na ɗaya sannan jiya da ya zauna bawan Allah ɗin ya yi magana cewa wai ni alkanawi ya yi wannan maganar ta cewa ni alkanawi wai na ce kolan kenan da ya kira na in ba ku manta ba na zuwa shi suna bibiya suna bibiya sab da ƙaba wannan bidiyon ko in ce audio da na danna na kola da ya kira na ya min basa da ɗalibin shatima a miskin ne shi yasa ai ce muku ina da shakku ta yiwu yaran nan ne ma da suke zuwa su zage mu amma sai gashi ya zo gabana ya ƙi yadda shi ɗalibin shatima al-miskin yayyo mun waya kuma a fejin su na sa yayyo mun waya sai ya ce ai shi ahlu suna ne kaza kaza na ce a'a neman ku nake to sai ga shi yana maimaita abin da ya faru tsakanin da wannan yaron Allah masu kira Nine, two, ina jin kuma idan kira ya kamata in dai wayansu za su fara kiran mu mutum ya fara kira yanzu ai mana adalci da Allah ku bar kira za a buɗe wayoyi sosai ko sa kai dai kawai ka rike wannan kenan zancen sharaɗin nan tsaya ku ji sai na ce wa shi wannan kolan na ce kai baka san yan bid'a ba sai na ce wallahi sharaɗin nan da kaga sun sa wallahi sharaɗin nan da kaga sun sa yanzu da za a fito a karanta ma za su ƙara sa wani sharaɗi shi wannan bawan Allah sai ya ƙaryata ni ya ce ƙarya nake ya ƙaryata ni ya ce ai ƙarya nake three four seven zero six three seven zero two six zero three. Dole tuburan sa wannan abun ba, na kashe gaba ɗaya, amma ba zan sa ba za ku ji ƙarar ba gaskiya. Sauran kabibiya bibiya ma daga cikinsu su wa'insu za su

isarwa duniya cewar kai mutumin gaske ne assalamu alaikum isarwa duniya cewar kai mutumin gaske ne ba propaganda kake yi ba in ji ha wai ki ci ba shi ma kai addinin Allah kake yi ba ba uwanka ka saboda in ba haka ne ba sama ku ya uri ba za ku zo sosai ya ƙara ƙara sun ƙara ƙara wani sharaɗi guda ɗaya zan danna muku sharaɗi ni na ce wannan kullum na ce yan bida kai baka san su ba kaddara ma abu wannan sharaɗin sai sun ƙara ƙirƙiro wani sharaɗin kuma bayan an gama shi wannan bawan Allah ya karyata na ajiye kenan wallahi bai tashi ba sai dai ƙara ƙara wani sharaɗi a wajen gashi kuma za ku wannan zaman za ka yi ma ba za mu yi jama'a zauna ɗin ba kai a kan sharaɗin da aka bayar ma ga wani sharaɗin in ka yadda in aka buɗe baki za a yi magana sai an dakatar da mutum an ce ka dakata sai an ce mutum ya maganarsa ta kare ka yi magana tukuna za ka yi magana in baka yi da wannan ba ma ba za a zauna ba bayan ka cika wancan sharaɗin ai wannan hauka ne yanzu dan girman ta Allah wanda ya san tattaunawa Malam Musa, Malam Musa ne wai za a ce masa wannan shi ma wai sharaɗi. <laughs> Wallahi ni ni kaɗai jiya ina kallo. Wallahi Allah dariya na rinka yi. <laughs> Wallahi. Ke za to, zancen da nace nace da wanda ya kira. Kuma ɗalibinsu ne suna tare da shi sun san shi. Don an yi wannan maganar. wallahi kaga to ai ce yan bid'a da ka su? kaddara abu wannan sharaɗin da wai ya dage shi da ya zo min a irin shi ma aina namu ne <laughs> shi irin shi ai namu ne wai a ce wa malam Musa wai ya karanta mana kaza kaza irin ya karanta mana shi ne sai na ce masa na ce a na ce kai baka san yan bid'a ba kuma ya san shi nake nufi da shi dan bida ne amma sai ya ƙi ya irin nuna damuwa haka tun da ya zo min a wai cewa shi ma namu ne ainihin ce yanzu ana karantawa kuma za su ƙara sa wani sharaɗin saboda a'a ba sa so ne su yi <laughs> to shi ma ya zarge ni akan wannan zan danna muku amma bai tashi ba a karatun jiya sai da ya ƙara wani sharaɗi wallahi zan sake bai bai ba za mu yi ta ma a ɗin ba kai A kan sharaɗi wannan zaman za ka yi ma ba za mu yi ta a zauna ɗin ba kai a kan sharaɗin da aka bayar ma ga wani sharaɗin in ka yadda in aka buɗe baki za a yi magana sai an dakatar da mutum an ce ka dakata sai an ce mutum ya maganarsa ta kare ka yi magana tukuna za ka yi magana in ba ka yi da wannan ba ma ba za a zauna ba bayan ka cika wancan sharaɗin Allah madaukakin sarki ya samu dace to shi ke da an gane to kaga an sake sa wani sharaɗin ba kafin a cika shi yasa da wancan ya kira na na ce, kai baka san yan bid'a ba kenan shi yasa mara kusa daga gashi kar yake kallon su wallahi <laughs> wallahi kar yake kallon su yanda ya san su shi yasa kaga da wani abu wallahi ku yi haƙuri ni ma kaina da ina da wannan fahimtar da na ji malam Musa ya ambaci shafi ya ce a je shafi ka za a yi sai da na ɗan ji wani abu a zuciyata to amma da na koma gefe haka sai na ga oke dan da za a ce kaga dai fa muna da matsala da wannan shafin kowa ya sani duniya ta sani muna da matsala da wannan shafin kuma muna da matsaya a kansa kuma ba ma cikin wannan shafin duk da cewa fa sun ce ko <laughs> duk da cewa ba sun ce wai ko jubis ne a je to da muka yi ɗan hira da malam musa <laughs> sai ce mun kai da ka san wani shafi mai suna wai jubis a da ce ni ba sani ba ashe akwai hikima cikin cewa a jefe da mazarki zaki. saboda yanzu wata gaba suke nema ko ƙaƙa su makale mata suke zama to shi yasa aka tashi sai ma ya bari fejin da muna da matsaya ba ma karatu a wajen kuma kowa ya sani don haka ma kada a su samu hanyar guduwa to tsaya ma a gaya musu a ce fejin dai wancan dai wanda dai ba ma karatu a ciki din nasu ne wanda shi ne suke takama da ki saboda suna ganin in sun je ai a gidansu ne za su samu to tsaya a ce fejin ma shi wancan ma za a je wato wannan duk kofa ce aka toshe na su gudu <laughs> to amma kaga duk da haka shi ya sa wallahi da nace nace yan bid'a yanzu da malam Musa zai <laughs> fito ya karanta to wallahi sai sai ke sa wani shararin kaji ile kwajiya sai gashi ya sake sa wani sabon <laughs> shararin to wallahi shi ma da za a amsa da za su ƙara sabon sabon shararin saboda duk wata hanya da za su gudu wallahi suke kuma daman ba su iya yi ba za ku ji daga cikin wawayensu wallahi daga bakin wawayensu da su za mu yi muku amfani tunda kuna tare da su duk sirrin ku sun sani tunda kun sake su a duniyar social media suna magana to za mu ringa bugun ku da su saboda duwar sirrin ku sun sani to wannan ne kaji an sake sa wani sabon shirin wannan zaman za ma ba za mu yi ta ma a zauna din ba kai A kan sharaɗin da aka bayar ma ga wani sharaɗin in ka yadda in aka buɗe baki za a yi magana sai an dakatar da mutum an ce ka dakata sai an ce mutum ya maganarsa ta kare ka yi magana tukuna za ka yi magana in ba ka yi dana wannan ba ba za a zauna ba bayan ka cika wancan sharaɗin ai wannan hauka ne to kun ji an zage an sake sabon samun sharadi Allah ya roƙa yi zarge samu dace sannan kuma ya faɗi hikima ya faɗi hikima da kansa gurin sa wannan sharadin wala daga bakinsa shi yasa na ce to kada ku je ku ringa zagin sa ko ku je ku ɗau mataki a kansa wallahi ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah abin da ya faɗi shi ma shatima almiskin zan danna muku dan mai tunani cikakken tunani wanda ya san abin da yake mai wayo wallahi ba zai fito ya faɗi dalilin da yasa ake so malam Musa ya fito ya karanta ba wallahi tun mai wayo ko da suna da wata manufa na ya fito ya karanta wallahi ba su faɗi ba amma sai gashi su wayannan sun fito shi ma shatiman ya fito shi yasa zan zan sa muku na shatima din don ku gane ba wannan ne kaɗai ba shi da wayo ba a'a ba shi kaɗai ba ne har shi ma jagoran shi ma ba shi da wayo tsaya ku ne. Ba wanda ya san me ba mu yanzu muna faɗa duk duniya tana sanin me muke faɗa. Bari mu ci gaba da yau ka ka sharaɗin. Cika sharaɗin. Ka tabbatar wa duniya cewar kai bijimin gaske ne. Ba propaganda kake yi ba. In dai a wai ki ba shi wa kai addinin Allah kake yi ba. Ba buwanka kare addinin Allah ba. To ka yi don Allah mana. Ka yi don kare addinin Allah mana. Ma'ana ka ka sharaɗin da ke nufi. ka cika sharaɗin mana don kare addinin Allah ka cika wannan sharaɗin don Allah ka cika wannan sharaɗin don manzan Allah ko da yake koyan zara ba ku so a ce muku don manzan Allah sai ya ce muku don Allah to za a yi maka da baibayin da shi saboda an san ku an san da ku an san ku sarai an muku farin sani yanzu idan aka zo aka zauna yana faɗan wani wata kalma sai ka ce wannan ba haka bane ba wannan ba daidai bane ba dan me zaka faɗa haka to kaga shi kuma wani wuce ta islam dama kana da shi wanda kai wanda kai naka din sai taho da shi ya ce ai kai ma ka faɗa ba zan maka kazafi ko karya ba gashi nan in a shafa sarki zaki ne za a yi sarki zaki kunna mana gashi abin da na faɗa shi ya faɗa ko ba shi ba wannan shi ne adalci kuka halinci Allah da annabi da addinin Allah ma bai kuma bawan Allah za ka halince shi yawwa za ka hayince shi za ka iya munafurtarsa shi yasa aka gindaya maka wannan sharɗin shi ya fito ya karanta ya fassara yauwa kai ma ka fito ka karanta ka fassara kana da sa a hannunka yana da ka a hannunsa sai a ce a zauna wannan shi ne to kunji kunji ya faɗi hikima na sa wannan sharaɗin kunji ya faɗi hikimar shi ne wato tun da ya riga ya fassara to kai ma ka je ka fassara tunda ya yi bayani ai ba fassara kaɗai ɗaya ayi ba ai ya faɗi cewa ɓata ce ya yi kaza ya yi kaza ko ai ya faɗi wannan magana ɓata ce na cewa Ibn taimiya ya san gaibu ne ko kaza wanda na yi karatu akan wannan abin sarki zaki me yasa kuka gudu cewa Ibn taimiya ya rantse wannan ɗin tatar kaza kaza na yi karatu a wajen me yasa ba ku zo ba lokacin da ne karatu ku zo tun daga na a fejin naku sai ku kalaɓe kuka nuna ba ku gani ko ka nuna ba ku ji ba ba ku san ana yi ba sannan kuma ka ji wai yanzu to kaga ya faɗi hikimar wato wai hikimar malam Musa ya fito <laughs> wai malam Musa ya fito ya karanta yanzu dan Allah wace irin muƙamala ce kai gayi fassararka sai nake ganin fassarar nan a gaban jahilai ka yi ta ka yi karatunka sai nake ganin karatun nan a gaban jahilai kai baka isa ka zo gabana ka maimaita shi ba to inda a ce gaskiya ka taka kuma kana da damar ka maimaita shi a gaban koma wane ne to me na tsoro ka ce wai mutum shi ma <laughs> wai shi ma sai ya fito wai ya fassara wai me hikimar yin shi ne wai wato kana da fassararsa yana da fassararka, ka sai a je a zauna wai saboda wai zaka iya wai ha'intarsa wai idan ka ce ka sai ya ce to aiki ma ga irin fassarar ka to ka fa shine wai wani abin shine kana da fassararsa yana da taka tsaya musa ya ƙara faɗi wallahi mata wallahi wa'annan ko Allah sai in ga mutum ya kamata a ce kana da kwakwalwa ma ai muƙaddara wannan bai kamata ma totally ma ka zo kana ma faɗi ba cewa ai ai dalilin da yasa aka ce a karanta shi ne kaza wallahi bai kamata ba sai mu ƙara je ba na duniya cewar kai bici mun gaske ne ba propaganda kake yi ba in dai ha wai kici ba shi wa kai addinin Allah kake yi ba ba kowan ka kare addinin Allah ba to kai dan Allah mana kai dan kare addinin Allah mana ma'ana ka cika sharadin da ke nufi ka cika sharadin mara dan kare addinin Allah ka cika wannan sharadin dan Allah ka cika wannan sharadin dan manzon Allah wanda yake kun yi zara ba ku so a ce muku dan manzon Allah sai ya ce muku dan Allah to za a yi maka da baibayin da shi saboda an san ku menene dalilin gaya mana hikibar wannan sharadin dan gaya mana shi buji tsaya tsaya ne bane an san akida ku an san ku sani an kokarin sani yanzu idan aka zo aka zauna yana faɗan wani wata kalma sai ka ce wannan ba haka bane ba wannan ba daidai bane ba dan me zaka faɗa haka to yanzu dan girman Allah idan aka zauna ya faɗi wata kalma aka ce ba daidai bane ba sai kare ta wai da hujja ba to wai ka ji hujjar da zai kare shi ne sai ce kai ma ai haka ai ka fassara to muƙaddara! kaddara in malam Musa ya yi kuskure shi ma yanzu in ya zo sai ya yi kuskure kenan tunda ya yi kuskure to hujjar da ni take tawo ba hujja ce ta ilimi ta yadda za a yi in kare in nuna ma tawo ce daidai ba kawai shine hujja a kai ma irin ta kai kai ma irin inna lillahi wa inna ilaihi ni wallahi wayannan ko wallahi kawai ma da za mu ban ma batun su ni gani nake wallahi kuma hayakin ne da muke yi tikake da muke wa shatima almiskin ne mu ci gaba da yi <laughs> wallahi ya san wawaye da jahilan nan ba su iya karewa ba shi yasa in ya ji tikake sai ya fito ya fara surutu wallahi tikake za mu ci gaba da yi muku shi yasa ba ku shirya ku yi ma muqabala ba ba ku shirya ba tsaya mu ji a gaya mana hikimar dan gaya mana mu ji eh a hikimar da ta sa saboda an san ku an san akida ku an san ku sani an ku fara sani yanzu idan aka zo ka zauna yana faɗin wani wata kalma sai ka ce wannan ba haka bane ba wannan ba daidai bane ba dan me zaka faɗa haka to kaga shi kuma wani mutum islam da magana da shi wanda kai wanda kai naka din sai ta hore shi yace ai kai ma ka faɗa ba zan maka kaza ne karya ba gashi nan in an sha sarki zaki ne za a yi sarki zaki kunna mana gashi abin da na faɗa shi ya faɗa ko ba shi ba wannan shi ne adalci kuka halice Allah da annabi da addinin Allah ma bari kuma bawan Allah za ka halice shi yawwa za ka halice shi za ka iya munafurtarsa shi yasa aka gina maka wannan sharadan shi ya fito ya karanta ya fasa halice shi tsaya ku ji shi yasa aka gindaya maka wannan sharadin yawwa za ka halice shi za ka iya munafurtarsa shi yasa aka gindaya maka wannan sharadan shi ya fito ya karanta ya fassara yawwa kai ma ka fito ka karanta ka fassara kana da sa a hannunka yana da ka a hannunsa sai a jira zauna wannan shi ne wallahi zuwa da lai wai da wallahi sai su sa Allah ku yi haƙuri wallahi sai su sa cikin ka ya kulle dan dariya to kun ji wannan shi ne sharaɗin shi yasa to wannan kuma sharaɗin shi ma al almiskin da kansa ya faɗi wannan sharaɗin da kansa shi yasa na ce saboda kada ku ce wannan bawan Allah ya kwanto muku kura to tsaya in sa muku shi ma Shatima almiskin din wallahi ya faɗi shi yasa ana ganin anya kuna da saiti ma kuwa <laughs> wallahi anya ku tsaya kai ina da kaiwa da nake so ɗaya ne kawai nake so a fassara in je da shi nan hmm. domin akwai abubuwan da ya fi wa'annan zan je da su in fassara musu ni ma in dogara da wannan ta su. dan yanzu in na je ba sai a ce ba da ake nufi ba sai shi ma ya faɗa ni ma in faɗa ka gani daga ya fassara sai in ce a'a ga fa'adan da kai kanka ka fasa shikenan ba yanzu ba su zuwan mu da dawowan mu ina gani ba zai wuce minti talatin ba amma in ba a fassara ba ka ga za mu bata lokaci awanni kuma In ba za ka yarda da fassarar tawon ba, ni ma kuma ba zan yarda ba ka fassara ba. da gani to ya kamata ka fito ka fassara wa duniya tana ji in ka fassara sai ni ma in zo in baka dalilin istiqa zai yi ko ba zai yi ba To, eh, abin da ya na sa muku saboda kada ku ce ya tona asiri, ku ce a'a ai yayi abin da bai kamata ba, ya fito ya abin da ba bai kamata a ce cikakken mai hankali ko wani abu ya ba shi yasa ya ce muku jagoran ma shi ya fara yi jagoran ma shi ya zina. A ta taba'an ne <laughs> shi yanzu kana ji shi yanzu ya yi wannan ya wata waka wai ake cewa wai مشى الطاووس يوما باغتيال فقلد شكل مشيته بنوه فقال ألا ما تختالون قالوا بدأت به ونحن مقلدوه shi ya fara sannan shi wannan ya yi ya sa to Allah barbakin sarki ya shirye ku Allah ya shirye ku to kaga shi ya sa na fara sa shi shatima almiskin ku ji saboda kada ku kama shi to daman ba ku da zama wallahi abin da ya ba su haushi shine suka shiga damuwa ba su zata malam Musa zai car ya karba ba abin da suka ɗauka malam Musa a <laughs> ko zai koma baya abin da suka ɗauka kenan shi yasa hata sai suka a'a da gaske fa yake fa wallahi summatallahi daga cikin manyan malamanmu wallahi akwai wanda ya yi min magana ya ce alkanawi kan kusa sake fa wannan ya gudu <laughs> shi gani yake mun yi babban gamu saboda mu da muke bin kuna kin fitowa har pejin ku muke zuwa mu karatu har mu tashi ba za ka ga wani mara kunya ya reko ba sai ya nuna uwa bai san ana yi ba akwai wanda ya fito ma don ya wawaitar da hankalin mabiya kada su ce fa a'a ana raddi ba kwa tankawa ana raddi ba kwa tankawa sai su akwai wanda ya ce bai ma san mu ba kwata-kwata akwai nunawa suke su ba sa ji saboda mai kada su mabiyansu su ji a ana yi kuna shiru bayan kuma la su li kalami bayan as-sukut ridan sai su nuna uwa ma ba su san ana yi ba amma za ka ga kuma irin halƙoƙi da suke ƙirƙira irin topic da suke ƙirƙira za ka san cewa dukan mu yana shiga idan aka fara fatattaka su sai kaga sun fara sa sai kaga sun fara sa wannan cewa ai sufanci kaza wato an ga can fasa alkanawi za su yi illa sun karo to yanzu za a ringa danna na ciki maulana maulana amma ba za a taba ba da amsa ba sai yanzu a ringa ƙoƙarin nuna mu muna cewa hanya ba ta da kyau muna zaƙulo rashin kyanta cikin littattafanku me ya kamata ku yi sai ku zo ku ringa tantancewa duk abin da muka zaƙulo ku ce wannan da suka zaƙulo ƙarya ne wannan ƙarya ne sai kaga kuma wai so suke su gamsu sun koma gefe sun ƙirƙiro 'yansu halkoki wai hanyar tana da kyau shine topic ɗin hanyar sai an nuna wa hanyar hanyar tana da kyau bayan ga abubuwan da muka ce ba ta da kyau a kawo su a zo a yi bayaninsu sai a kyayi sai a nuna ba a ji sai a ƙirƙiro waɗansu topic kuma kai kana ji kasancewa a'a danna na ciki ake saboda su alkarawi <laughs> ta tamba suna kawo hali, suna nuna abin ba shi da kyau to tsaya mu yanzu mu zo mu shirya wayansu harkoki mu ringa nuna kyawun abin a'a ai wayannan amsoshi za ku zo ku bayar Allah madaukakin sarki ya shirye ku amma wallahi dukkanin mai hankali iyaka nan ya kamata ma ya gane ko suwaye ku kuma ya kamata duk mai hankali ya san cewa wannan zaman fa daman <laughs> daman wallahi ba ku shirya shi ba kwata-kwata babu shiryawar shi yasa mu duk cikin malamai wallahi har yau ban ji wanda ya zo ya ce a ah, kan ku sake ku zauna da shi ko kaza kaza ai saboda kamar yadda mu mukan tanka ku don mabiyanku haka muke wallahi akwai wanda in ka dire shi a ɗariƙa ka ce dan Allah da kai da su alkanawi tsaranka ne wallahi har ga Allah aga zuciyarsa ya san mu ba tsaransa ba ne amma sai muke tanka shi duk jahilan nan da kake gani wallahi da za ka tsaye da su ka sa su a ɗaki suna jin alfaz namu suna jin ƙawa'id namu na karatu suna jin yadda muke naƙashe dalili suna jin yadda muke baje fefen ilimi kowa a duniya yana ji sun san mu ba sa'annin su ne. amma saboda girman kai da kuma ba sa so 'yan uwansu su gane sai su nuna a su Alkana wannan kaza kuma suna ci shi ma su nuna ai ba su ma san mu ba to ba matsala rashin sanin mu zai sa mu yi muku illa kafin ku farga in Allah da sai kun juya bayan ku kun ga kowa a kutanka haka za mu yi ta tikake in ba ku fito ba shegunan ku sa fito kuma wallahi kuna fitowa shegunan ku suna zuwa yanzu shatima almiskin dan Allah shatima almiskin waye magana istikhara ku zo ku gaya min a social media daidai gabar waye ya zo yi maganar istikhara ni ne karatu akan istikhara halka guda na yi kuma ni akai wa tambaya na zo da abin na danna na ce ba sharaɗi ne a ce sai an gani ba kaza kaza kaza ne bayani amma shatima almiskin yana gefe yana jina sai ya carf sai ya ɗauki to ashe in ba ku tanka ba shewunan ku za su tanka dan shewunan ku sun san karatu muke sun san abin da muke faɗi yana shiga su kuma sun san asarar mabiya muke musu in ku ba dan Allah kuke tafiyar ba a'a dan wata manufar ku ne in dan Allah kake ai unzur li zatil qawli la min qa'ilin ba ku ne kuka zuwa social media kun sha zuwa ku ce ko izala ce ta yi kaki kakin nan yana magana ya ce a kan karya kuka yi za ku zauna da shi ku yi kaza da shi amma yanzu tsit ba ku faɗi wannan magana to kaɗai wannan ma ya isha a ce suna tana da izza da akwai wata magana da kake zuwa da ita amma yanzu izza suna kasa ta sa ba ka zuwa ka maimaita wannan maganar yanzu saboda izza suna dan kana maimaitawa akwai masu jira Eh, haka ka ce to ga mu Allah bacin sarki ya sa mu dace da ka wallahi daman ba su tsara za a yi ba kuma zan gaya irin wawayen da kuke kaiwa social media kuke ba su dama su yi magana muke ganin ku tare da su da su za mu muku amfani za su fito su faɗi sirrinku saboda dukkanin wanda ya tarbiya dama ai sai a hankali Shin <laughs> wallahi sai a hankali to tsaya kuma ku ji akwai wani ya fito ya faɗi zahiri su ba su zata ba za a yi wannan zaman ba ba su ɗauka za a yi ba kuma ba su yadda a yi ba da sun zata wai da target ɗin da suka yi kawai malam musa ya zo ya yi bayanin nan in yi bayanin ma ba zama za su yi ba gashi daga cikin su wani zan sa shi kuma tare suke da shi kai wannan admin ne ma a fedin sarki zaki admin ne tunda har kuka yadda a bashi adimin wakilin ku ne kuma zan nuna wa'insu abubuwa naku da tare kuke zuwa ku yi da shi to shi ya fito yana su da sun ɗauka fa kawai malam musa da target ɗin da suka yi wa malam musa kenan ya fito ya yi wannan bayanin kawai <laughs> ya wato ɗauka a hasken wahayi ba da kuke kallonsa sa fa yana sa lafiyar kwakwalwa wallahi yakan sa lafiyayyen tunani yakan sa hankali wato ko a wani kuka ɗauka yadda kuke haka muke a'a ina sam wallahi tsaya guri zai yi bayani wallahi da su sun ɗauka kawai in malam musa ya zo kawai ya yi wannan bayanin kawai shi kenan ba su ɗauka sai suka ga malam musa da gaske ke gadan gadan to yanzu yaya za a sai aka turo jahilai suna janye wannan abun fa ba mu yadda ba amma da ka fara tattaunawa da suna ji sanda aka fara tattaunawa suka shiru saboda target ɗinsa sun zata malam Musa kawai zai ji tsoro ya koma kawai sai suka ga shi shi abin da yake nema kenan to yanzu ya za a dange sai aka fara turo jahilai nan suna cewa ba su yadda ba tsaya ku ji wani daga cikinsu ya fito ya yi bayani kuma in gaya muku in sa muku alamar yana da alaƙa da su haka taro suke tuwon sirri don haka idan ya faɗi za mu yadda da abin da ya faɗi saboda a'a shi kansa ɗan cikin ku ne za mu ji gashi zai bayani. Ko alama babu dalilin da zai sa ai setin ɗin wannan zaman ko kuwa gaskiya a da mun yi ɗauki abin kamar kawai zo zo ne amsa tambayoyinsa ya kama gaban shi ko ya bayanin abin da zai bayani amma zama dai tsakanin shad shatima al-miski da asali sunna kaduna ba ma goyon bayan shi kuma ba masu ai saboda wani cin zarafi zai iya zama. eh mutum zarafi zai iya zama saboda akwai mutanen da ya kamata a ce kayi irin wannan kun ga wannan kotu zan gaya muku zan nuna muku alaƙarsa da su shi sa target ɗin da suke shiryawa su da abin da suka ɗauka irin yadda ƙwaƙwalwarsu take wallahi haka ƙwaƙwalwar ahal sunna take wato da yadda suka shirya wa shi malam musa ya zo ya yi bayani <laughs> kai wai ya su billahi <laughs> ai wanda kana ji shi ilimi daga gari saiti yake sawa wanda kaga ba shi da saiti to wallahi ya lafi wallahi saboda ilimi haske ne musamman hasken wahayin Allah wallahi shi yasa manzo Allah ya fi kowa hankali ya fi kowa tunani ka ji da sun ɗauka kawai ba wai zuwa za a yi wai a zauna ba. <laughs> Oke da ya abin da suka so a yi kenan ba ta cewa wato shi malam Musa zai do gadan wallahi wani malamin su da ta yi bari ya gudu wallahi saboda mu dama abin da muke nema kenan ku fito saboda zuwa da kuke gaban jahilai kuke iyo da sunan karatu <laughs> to idan kuka zo muna ta in kuka zo gaban mu ba ku isa ku yi ba to kaji shi ma ya fito za a ƙara maimaita sai in gaya muku kuma alaƙa su. Alama babu dalilin da zai sa a yi setin ɗin wannan zaman kokowa. Gaskiya a da mun yi ɗauki abin kamar kawai zo su ne amsa tambayoyinsa ya kama gaban shi ko ya bayanin abin da zai bayani. Amma zama dai tsakanin shan Shatima Al-Miskin da Asad Sunna Kaduna ba ma goyon bayan shi kuma ba masu ai saboda wani cin zarafi zai iya. tsaya mu ji da kun ɗauka menene tsaya ƙara maimaitawa da kun ɗauka <laughs> oke da da wato kun zata cewa ba zai karɓa ba kenan ko zai yi wani abu sai ku ce ai ya ji tsoro ko ko kaka kuka ɗan samu wani sai ku ce a ai ya ji tsoro ba zai ba a wato da ko gadan gadan dama abin da yake nema kenan tsaya mu ji da me kuka ɗauka ɗan gare mana bayani ko alama babu dalilin da zai sa ai setting din wannan zaman ko kuwa gaskiya a da mun yi dauki abin kamar kawai zo zo ne amsa tambayoyin sa ya kama gaban shi ko ya bayanin abin da zai bayani amma zama dai tsakanin shek shatima al-miskin da asalin sunna kaduna ba ma goyon bayan shi kuma ba ma so ai haka saboda wani cin zarafi zai iya zama kun ji fa da abin da suka dauka to wannan mutumin don ku gane cewa tabbas tare suke da shi duk wannan wato wani sirri ne nasu yake fito da shi wani sirri nasu ne yake fito da shi wannan alimin ne a fedin sarki zaki ya taba zuwa ya awa kusan biyu duk wanda za ga a fedin sarki zaki an sa shi yana live adimin a fannin ɗariƙa ka san ai ai yawa ku ne dai kuke kallon sa a jahili amma a'a a wajen su malami ne to wannan da ka gani a fedin sarki zaki adimin ne sannan kuma akwai sanda wallahi ya fi awa ɗaya yana zagin alkanawi a wannan fejin ina sa sai nake tanka shi saboda ba karatu ye ba <laughs> to kaji shi ya fito yake faɗin abin da ake shiryawa da abin da suka ɗauka malam musa kawai zai zo ya yi karatun nan ne shi yasa ya ce muku in ma ya bi wannan sharaɗi za su kirkiro wani abu wato su a zaton su cewa sun malam musa wayo ta ya za ka ce kai ka bi alisin na wayo ta yaya za ka ce ka ba ahli na wayo tsaya kuma ka ji za in sa ma muryarsa ba za ka gan shi ba amma muryarsa ce shi ne kuma in ba shi ba ne kuma ya fito ce ba shi ba ne in ba shi ba ne ya fito ya ce ba shi ba ne shi ne wallahi tsaya kuma ku ji muryarsa wannan da wata zubi ta manzo Allah sallallahu alaihi wa da wanda yake yi wa wannan hidima su girma zan Allah waɗansu a wurin kiɗa da rawa suke yi kaman ana so takobin manzan Allah yake zubar da wannan da yake kasar nan a lissafin kuɗi na Najeriya ya kai naira dubu ɗari ya kai naira wanda yake lissafin kuɗin cewa a kaza a kaza shine wanda ya wannan bayanin to in dai shi yasa kaga kuma tare suka tashi suka tafi nan a Ghana ne tare suka tashi suka tafi Ghana to kaga duk wani sirri da kaga ya fito da shi shi to daman a gida ake yi wallahi shi ne wallahi shi ne wannan wanda yake bayanin cewa wannan wanda yake liƙin nan shi ne wane ne gwamnan faira shi ne kaza kaza mu a nan a kuɗin na tare dai suka tafi tare suka tafi shi ne kuma shi yasa na sa muku dai ku ji shi kuma shi ne wani sallallahu alaihi wa sallama shi ne kuma koyar da yana wanda yake yi wa wannan hidima su kuma girma zan Allah waɗansu a gurin kiɗa da rawa suke yin amma ana fata dogon manzan Allah ne ke zubar da wannan da yake kasar nan a lissafin na Najeriya a misalin kuɗi irin nasu na Najeriya to shi yasa haka kaga duk mutumin da za ku tashi da shi wato ku je hawa ta ƙasa da shi to kenan yana da alaƙa ta ku eh, wa wato yana da alaƙa ta ku alaƙa mai ƙarfi don haka in ya fito ya faɗi mun fa ku za mu yadda da haka shi ya zo ya faɗi su da abin da suka ɗauka daman can ba tsara za a yi wannan ma shirya wannan ma tattauna kwata-kwata daman babu shi a cikin ajandar su duk abinda da kaga suna yi dama shi yasa yanzu in sun fito sun ce su ba su yadda ba daman ga tun asali ma yanda suke tsaya ƙara maimaita mana ku yi haƙuri. ko alama babu dalilin da zai sa a yi setin ɗin wannan zaman ko gaskiya a da mun ɗauki abin kamar kawai zo zo ne amsa tambayoyinsa ya kama gaban shi ko ya bayanin abin da zai bayani amma zama dai tsakanin shan shatima al-miski da asali suna kaduna ba ma goyon bayan shi kuma ba ma so a yi haka saboda wani cin zarafi zai iya zama eh mu cin zarafi zai iya zama kaga wannan wannan kenan kuma akwai wani wannan da na taɓa yi akwai wata da ta zo a ɗakin shehu ibrahim wala ban ni ban san ɗakin shehu ibrahim ba ne nan a fedin sarki zaki sai na zo na yi tambaya ce ita ma wannan ko annabin ta gani ya kazata sai ya fito a fedin yana ta surutu wallahi na saurare shi sai na ji yana cewa ai nan ɗakin shehu ibrahim ne wata ai zubiya yadda ka ji ya faɗi a sanda ake likin wannan kuɗin ai wannan wani majzubi ne na manzan Allah wanda haka ya fito ya bani amsa ya ce wata wai majzubiya ce gashi kuma za ka ganta. Rufe wanda satin kai, isa ka samu isa ita ma isa da wata isa ta kai da isa ka fi isa ta fi musa musa ba ka wuce yi musa ka yi musa da bi isa ta ta kai ta isa ce Muhammadu Annabi Muhammadu kai ka da ita ba a zuwa tun zuwa ba ta san bayan zuwa ba kana da ba da babu duhu babu haske babu sama babu kasa babu nan babu can ba gabas ba yamma. ba kudu ba arewa ba nan ba can ba kin ba kin yan in bai ka gano ko ko me yake wata rutu kan ko bai tambaya ka ji da shi ka ta ka wannan da takalmin ka ka dana ka je ka hanka ban sancin ka ka gan shi ya ka ko kai ki ba ka abin da ka koma ida da baka ka kuma koma ida ra baka ka kuma koma idin ka baka

bidiyo ne lokacin da na zo saboda ni na ga ɗakin wani ne ba dai ɗakin manzan Allah ba ne na sallallahu alaihi wasallama kuma sai na ji ana ta ambatan manzan Allah shi ne na ce to ga wata ko manzan Allah ɗin ta gani ita ma ya ƙauzatar lama naman kuma tana kallon wani waje tana ta yi ashe wai ɗakin shehu Ibrahim ne sai da ya fito ya bayani to kaga ashe har kaulaha yana zuwa kuma da shi suka je Ghana haka wani wanda dai kaji yana bayanin ai kuɗin nan a nan mu idan an canja zai yi kaza shi dai wannan shi ne kuma wanda ya fito ya ce da su ba ɗauka za a yi wannan zama ba sun zata wai malam musa da wato <laughs> target suka yi musu shi ya sa ina ce muku waɗanda mutane tuntun daman ba su zo tsarin fa kwata-kwata ba su da wannan ma ra'ayin da abin da suka ɗauka sun zata malam Musa zai ba su wata gaba ne da za su zille wallahi hata na cewa eh, a je pages sai ya bari pejin da ba ma karatu a wajen ma yanzu ballantana a ce a'a kaza saboda za mu iya cewa ai mu wannan pejin muna da matsala da shi ba ma kar su ce ai kaza su laɓe da wannan su ce wai an ji tsoro sai malam Musa Allah ya sa kuma sai ya faɗi wannan fejin da duk ba ma zuwa to can din ma za a je saboda wai wato kada ma a ba su damar zillewa amma duk da aka kifi sai da ya <laughs> kifi yana nema ya zille ko da yake har yanzu bai zille ba amma dai kifi yana nema gaskiya dai ya zille mun yi kamun babban kifi dan Allah ka gudu shi ci ba miski dan Allah wallahi kamar yadda malaman sunna Allah Allah suke a zo a yi wannan zaman wallahi Allah Allah suke yi a zo a yi wannan zama akwai malamin da ya ce kan ku bari ya gudu wallahi abin da ya ce mige ya ce kan ku bari ya gudu wa wato karan kanmu mun ma gane cewa guduwa zai yi to Allah ya sa dai kai ya gudu to wannan shi ne wanda shi ya ce daman su wa wato daman su ba su ɗauka ma za a yi wannan zaman ba shi ya sa wato yanzu sharaɗin ma da suka sa kamar yanda na danna shi mai gabatar da shatima almiskin ya yi bayani ni na ce ai in aka yi wannan sharaɗin za su sa wani sai ya fito ya karyata ni a zaman jiyan cikin dare cikin dare ni ban sani ba ko da aljanu ma yake in ba aka ba karatu har karfe hudu na asuba har karfe hudu na asuba kana karatu to me kake karantowa da wa kake yin karatu har karfe hudu kila ya kasa bacci ne malam Musa ne ta yi musu da hankali shi yasa to kila ko har cikin dare ake wannan karatu to kaga wannan kenan sannan sai na hudu da zan danna yawa sai na hudu da zan danna kamar yadda ka ji na faɗi na sa hikimar ya faɗi na sa hikimar na sa wannan sharaɗin na sa an gane to akwai wani wanda ya zo ya yi min waya yawwa sai nake gaya masa fa wallahi sharaɗin nan da za a ce malam Musa ya zo ya karanta za su kirkiro wani abu Sau da daman kwata-kwata ganganci suka yi suka amsa shi yasa yanzu dukkanin wata kofa da za su gane <laughs> yanzu, za a yi su gudu to wallahi za su bi to za ka ji kuma da kansa lokacin da wani ya yi kira na na gaya masa to sai yake ma ashe duk suna bi na duk karatun da nake ashe suna maƙale. duk ko shatima almiskin da nake nake sa ba waya shi suna bibiye da ni amma ba sa bugowa ya zubillahi ba sa bugowa abin da kai ci sai na gama ka ji wani yana haushi a gefe ko wayansu suna haushi a shi kuna kallo na shi yasa ko da yake yanzu ni sai da na gwada kaga ai da sa ce a alkana wannan jahili ne to jahili ne ka ne muka zauna da jahili amma ni sai da na gwada da aka zo aka sa namba waya sai na bi da na bi na danna haka aka yi bayani sai na ji an ce wai dalilai da aka yi ittifaki akan su biyan ne ce a ah, wannan ba sa ba ne a ah, wannan sai dai shatima din dalilai da aka yi ittifaki <laughs> su guda biyan ne ce a ah, wallahi sai dai shatima almiski din wannan ba sa a na yi daidai kuma wallahi haka ne na yi daidai saboda in ba haka ba yaya za a yi kai ka zauna da jahili ai tafi makauniya za ku ta yi to tsaya ku wanda ya kira na nake ce musu cewa ai wannan sharaɗin da suka sa wallahi da za a bula sun ƙara wani to tsaya ka ji ah, ga nan ni ne kuma irin munafunci da ka koya wa su wayannan almajiran naka da suke fitowa su yana duniya duk wanda ya kira ni na yin dobin gashi nan eh, kai kai dobin kuma ka fito ka yada wa duniya gashi nan ga abin da muka tattauna da shi ga abin da muka yi gashi nan kuci na neme shi ya ki zama ba shi bane wata wannan ba hujja bace har shi wannan yaron naka ma saboda wai koke har wani cewa yake ma a wannan dogo ɗin da ya kunna ba cewa yake yi shi wannan yaron da ya kira ya ce akram kala ka bar mu mutanen nan da Allah wannan sharadin da suka kawo ko da an bi wallahi za su sake fito da wani sharadin har da wallahi ba da yake damar su ba su yadda da kun ji yana maganar kolan nan da na zo na danna ana da ya kira na a gefe kuma su na je na sa nan ta. ‘yan uwa kun gani saboda na ga na zo nan sun ki biyo ni na je can jahilai sun wannan kawai sai na je na sa nan ta saboda yanzu sun daina buɗe sun daina sa number <laughs> Allah sun daina sa number waya yanzu Allah yanzu sun daina sa number waya sai dai a faɗa wanda da aka faɗi layi fita wa malikun fil madina a tashi to da wani na je na sa nomba ta sai ya biyo ni da ya biyo ni na tsiye shi sai ya zo ashe wannan izzar sunna kenan sai ya nuna min shi wa aƙidar mu ɗaya da shi to wannan da na zo na danna shi ne sai yake suka na akan na zo mun yi magana da wani na zo na sa ashe kana ji na kuna bibiya na amma in na tafki shatima ba kwa zuwa ku bace shi wannan gaskiya to dai yayi asarar koyar da ku wallahi yayi asarar koyar da ku ba bai yi rana ba ya wahala kansa kawai ashe karti yake koyarwa amma ba su da amfani gashi an damke shi a hannu ai amfanin ɗa ya kare wa babansa faɗa ko amma kwata-kwata kaga ai ba su zo sun kare shi ba Allah ya sa ku gane da haka da ni yake ni ne wanda nake sa wannan abin ni ne nan da ni kake kuma ni ne yaron malam Musa ni ne dai wanda kake faɗi kuma sannan na faɗi idan aka bi sharaɗin ku wallahi sai kun ƙara wani sharaɗin kuma haka ne kamar yadda na faɗi ƙara faɗi. nan ni ne ne kuma irin munafunci da ka koya wa su wayannan almajiran naka da suke fitowa suke yada a duniya duk wanda ya kira ni yana yin dobin gashi nan eh, ka yi dobin kuma ka fito ka yada a duniya gashi nan ga abin da muka tattauna da shi ga abin da muka yi gashi nan kuji na neme shi ya ke zama ba shi ba ne duk wannan ba hujja ba ce. har shi wannan yaron naka ma saboda wai koke har wani cewa yake ma a wannan doba ɗin da ya kunna ba cewa yake yi shi wannan yaron da ya kira ya ce a kama kalla ka bar mu mutanen nan da Allah wani sharaɗin da suka kawo ko da an bi wallahi za su sake fito da wani sharaɗin har da wallahi ba da yake dama su ba su za ku sake fito da wani sharaɗin kotu a zaman da ya na je sai da ya ƙara fito da wani sharaɗi shi ne. Wannan zaman za ka yi ma ba za mu yi ta ma a zauna ɗin ba. Kai, a kan sharaɗin da aka bayar ma ga wani sharaɗin in ka yadda. In aka buɗe baki za a yi magana sai an dakatar da mutum an ce ka dakata. sai an ce mutum ya magana sa ta kare ka yi magana tukuna za ka yi magana in baka yi dana wannan ba ma ba za a zauna ba bayan ka cika wancan sharaɗin ai wannan hauka ne to ya za a yi eh, eh, eh tsaya ku kuma bayanin da ya ƙara yi tsaya ku bayanin da ya ƙara yi na zancen sharaɗin ah, nan ni ne wani ba ne wata wannan ba hujja ba ce har shi wannan yaron naka ma saboda wai kutse har wani cewa yake ma a wannan doba ɗin da ya kunna ba cewa yake yi shi wannan yaron da ya kira ya ce a maka kala ka bar mu mutanen nan da Allah wannan sharaɗin da suka kawo ko da an bi wallahi za su sake fito da wani sharaɗin har da wallahi ba da yake daman su ba su yadda da to kaji kuma ajiyan kuma kafin ya tashi sai dai ƙara fito da wannan sharadin to wannan kenan sannan abu na biyar da nake so in sa haka abu na biyar abu na biyar da nake so in sa shi ne, wato shatima almiskin ya jima ya nema na raddi ko yau malam musa ko ya min ya jima yana yi shi yasa to tsaya shi ma wannan bawan allah zai bayyana haka zai bayyana haka duk ashe da muke kaza kaza abu duk da ake yi a fedin sarki zaki ko a zozo a wannan kaza a je a ɗauka sai wata shatima almiskin yana maringa duk mu yake waradi shi ma wannan zai yi bayani akan cewa eh mu yake waradi sai dai suna ne wai bai kama ba amma tsaya ku je bayani Islam ya fi karfuka ba kamar kai yake ba in kuka kula ma shi bai cika yin karatu a shafuka na Facebook din da muke da su ko kuma sai a wajen maulidi in ma kai in ma akwai wani abin da ya taso ko a abin da ya shiga ma mutane duhu ko kuma mutane sun wayan na wahabiyawa sun kawo sun fito sun kawo rudani a cikin mutane to ba zai yi karatu takanas ta Kano takanas ta Kano karatu na musamman ba zai yi ba yace akwai wani maulidi ya to a saka maudu'i a wajen maulidin za a yi saboda kullum shi yana shi rubuta littafi kullum yana cikin karatu ba kamar kowa ne ba ka je wannan littafin ka je daga bango in ka dan fara ka tsallako ka dawo tsakiya ka in ka dan yi kamar shafuka ashirin ko talatin ka tsallake ka tabbatar shi ba haka yake ba shi sai ya sauke alƙur'anin an sai ya sauke littafin kamar alƙur'ani yadda ya haddace alƙur'ani haka yake haddace littafi shi ba kamar ku yake ba saboda haka ina so ka sani shi ba kamar kai ba ne yawwa shi sarki ne shi kuma Allah ne ba shi sarautar <laughs> wannan fa wallahi wannan masa Allah ya rubuta sarki ya sa mu dace ni wai da wallahi to mu je haka zan dan daddanna wa jama'a haka zan dan daddanna wa jama'a zai ƙara maimaitawa shi garin ilimin yayi zai zai sake maimaitawa garin ta haka takaddarsa ta digiri tasiri ce ta diploma ta tsire shi haka kai ta secondary ma ta tsire shi firamare zai koma firamare ma aji daya kai aji ɗaya ma bai samu ba nursery za a fara kai shi tukuna za ka ga cewar ilimi asalin ilimi kuma ilimin ma na gado dama an ce ɗan gado ya fi ɗan na koya ba ma shi ba mahaifinsa maulana hujjatul islam wa muhammad haibat tijaniya fi kafati alhali alami ala al-idlaq a sheikh abubakar miskin radiyallahu anhu wa ardahu an nabi amin shi ma dan ilimin ya a wajen mahaifinsa ina so ka san wannan saboda haka 'yan uwa ba zan tsawaita ba naga insha Allah ah, alfijir ma ya keto ah, ba da alfijir bai keto ba yanzu yana ga karfe hudu ne da minti ah, ashirin da wani abu ina yi wa kowa fatan alkhairi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a yawa bayan ya yi bayanin cewa gadon ilimin ne kaji ilimi ana shi ma babansa shi ma gada ya yi ɗan na gada ya fi ɗan wai ɗan na koya akwai wani littafi a nan kuwa na shehu ibrahim inyas da na karanta muku baitika eh wanda ke nuna shi ilimin nan ba gadon sa ake ba to shehu a nan kuma ana kama shehu da ƙarya kenan ko me ake kai cikin littafin tafsirat al-anam fi anna al-ilma huwa al al-anami fi anna al imam shehu ya kawo abiyati da yawa shi ilimi ba a gado kamar yadda na ce muku da daddare yayi tsaya ku ji da wallahi malam ne ya su bacci <laughs> malam Musa ne ya su bacci tsaya ya faɗi da kansa karfe nawa ka kai kana wannan ina ka san wannan saboda haka yan uwa ba zan tsawaita ba na ga insha Allah uh, alfijir ma ya keto uh, gwada da alfijir bai keto ba yanzu yana ga karfe hudu ne da minti uh, ashirin da wani abu ina yi wa kowa fatan alkhairi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. To kun ji fa wai yana ganin wai alfijir ya keto <laughs> shi sa ni ta jiya shi hana ni bacci <laughs> jiya. To wannan kenan. sannan kuma bayan ya yi magana alfijir ya keto zai bayyana cewa gaskiya ne suna bibiya kuma suna jin abin da muke kuma shatima yana fitowa ya yi ranti sai dai amma wai yanda yake ta baya fitowa ya ce ai da malam Musa nake da kaza nake da kaza nake amma dai ya faɗi ana zuwa kuma a gaya wa shatima kai Shatima ma yana ji yana ji amma ina jira shi wanda ya faɗa ne sunanta waye sunanta shi wanda ya faɗa wato kafin a zo kan sunansa aka maka lawo da kunga a lokacin sakona fa ya je mai kuma ba yanzu ba na sha yin karatu a zo a tsara a ina ya je masa mutumin da yake zaune a wajen karatu aka zo aka yi mana kotse aka hana mu karatun mu a lokacin aka kawo masa labarin ka mara daɗi mara daɗin ji hmm? aka aje karatu a ina sakon ka ya je masa a ina bari mu ci gaba za ka faɗa matsayin tambaya yana da gare ni yana so nuna cewa bai san suna na ba ko bai san da ba dan kuma ba gaskiya yake ba to za ku ji a nan sun yi tanaku a wannan gabatarwar da aka yi karatun ma ni ne ta ni ne wannan gabatarwar a wajen maulidi ne Allah ya zuba da Allah ya tona asiri wai raddin da aka yi ba ya ce wannan wai gabatarwa shi ya yi ya tuna asiri wallahi ya ce shi ya yi tsaya mu je <laughs> wayya ne lai kai Allah ne ya sa mu dace Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane tsaya wallahi wallahi ya tuna asiri ya ce shirye kuma za ku ji abin da malam Musa ya faɗi zai fito za ku ji wannan cewa bai san sunana ba ko bai san da ba dan kuma ba gaskiya yake ba to za ku ji a nan sun yi tanaku ah wannan gabatawar da aka yi karatun ma ni ne ta ni ne wannan gabatawar a wajen maulidi ne ba zan manta ba ka ji ya ambace sunanka an ce masa aka yi gashi wani dan rashin kunya ya fito yana yana wa malamai rashin kunya yana kaza aka ce ah, wannan ba za a bar shi ba ai wannan wannan karatun da ya fasara samu masanta ba za mu fito mu wayewa da kai mu wayewa da mutane kai kar mutane su yi wa shehu ibrahim mummunan zato tunda mutane ba sa yin karatu mutane yawanci jahilai ne sun fi amfani da abin da malamai suke faɗa bara mu fito mu barranta wannan abin da ake danganta shi da shau ibrahim haka ya faɗa ya fito ya magana har ka zo kana cewa wai sako na ya iso masa an ce masa akwai wani Musa Yusuf ɗan Kaduna ɗan dan Wahabiya ga abin da ya fito ya faɗa kaza haka aka faɗa masa a wajen karatu ka ji ya mace sunanka ai bai fito ya ce ga wani Musa Yusuf ɗan Kaduna dan wahabiya ya fito ya ce kaza wannan raddi ne a gare shi kaji ya faɗa wallahi Musa ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka kwatanta gaskiya bari mu shiga daga baya sun zo sun kama sunana ai an ce shi wanda ba zai ci yace zai ba zai faɗa din ba ai ya tsaya akan abin da ya faɗa kuma malam to <laughs> wai ya zibillahi kun ji to wannan shi ne sannan kuma ya kamata a ce mu je malam ahmad sun san malam ahmad tsaya mu ji ashe duk abin da malam ahmad yake musu suna sane tsaya kuma waye wannan ahmad din wani ahmad din ne ok ina ga wannan yaron nan na mai duguri ko wanda suke shi masa ahmad talwa ne ba talwa sunansa ba wanda ya san shi da ahmad Mm, ba wanda ya san shi da Ahmad su ne suke ce masa Ahmad ni ba mu san wannan ta ina suka samu wannan sunan ba tarwa kenan ko eh? kunji tarwa ne waye wannan Ahmad din wani Ahmad din ne Ok, ina ga wannan yaron nan na Maiduguri ko wanda suke ce masa Ahmad talwa ne ba talwa sunansa ba wanda ya san shi da Ahmad Mm, ba wanda ya san shi da Ahmad su ne suke ce masa Ahmad ni ba mu san wannan ta ina suka samu wannan sunan ba tarwa kenan ko eh. shi ba ya yarda to oke an san shi ashe sun san shi to ba matsala to wannan kenan da haka ina jin abubuwan da ya kamata mu daddana kenan amma akwai wa'insu wanda ya kamata in daddana sai kuma akwai wani abu da aka turo min sai wani abu da aka turo min amma zan ɗan wallahi inda irin wannan zaman za ka yi ma ba za mu yi da ma a zauna ɗin ba kai akan sharaɗin da aka bayar ma ga wani sharaɗin in ka yadda in aka buɗe baki za a yi magana sai an dakatar da mutum an ce ka dakata sai an ce mutum ya magana ta tare ka yi magana tukuna za ka yi magana in ba ka yi da wannan ba ba za a zauna ba bayan ka shiga wancan sharaɗin ai wannan hauka ne <laughs> shehu taimiya wani shehu tijjani ba za a hana shi da shehu tijjani shoyi shehu tijjani da shoyi anan kana ji nan ne to tanan ne wallahi babba ne amma sai da naga anya ko wannan yana da wannan dan ya ce ya ma fi ibnu taymiya kamar yadda aka samu wanda ya fi nasiruddin albani shi ma wannan ya fi ibnu taymiya tsaya ku ji kuma shehu taymiya wani shehu tijjani ba za a hana shi da shehu tijjani shoyi shehu tijjani da shehu ibrahim sun yi girma wallahi akai maulana hujjatul islam din ma ya girma ni nan ni dan da ba komai ba ni dan kankanin kai ba zan shi almaji ba ma kolo dan karamin kolon nan ma wa dan karamin kolon nan ma wallahi alazim na fi ibn na yadda lahul mahfuz a matsayin allo yake kuma bawan Allah lokacin da Allah ya kasance baya nan na yadda alqalam alqalami kenan alkarami a matsayin alkarami yake Allah a matsayin Allah yake kuma lokacin da Allah ya kasance shi baya nan na yadda da al'arshi bawa ne na Allah lokacin da Allah ya kasance babu al'arshi kuma Allah Allah sa ne shi bawan Allah ne na yadda da wannan taymiya na kalubalance ciki ba ma na hujjatul islam ba bare ka je ka dauko mana ko jin annabi sallallahu alaihi wasallama su maulana shi ahmad tijani ka zo ka danganta su da wani fasiki mushriki wanda yake kan Hawa hawaisu la la ha ko kuma fawfana unna wai da duk aqidojin sa ne saboda ka dan Allah ni ina kira a gare ka to kun ga to shi yasa nace to anya ka wannan to ga wannan Ah, wannan ah, karba tsawaita magana maulana hujjatul islam ashraf sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu anhu to eh anan akai wata kwamacala wai shi sharif sale lokacin da ya faɗi wannan abin na yabo ga ibn taimiyya <laughs> wai kafin ibn taimiyya din ya canja ne da farko ka wa wato abin da yake nunawa shi sharif sale sun yi zamani ma da ibn taimiyya to irin waɗannan dan to wannan fa yanzu shine babban muridi a ciki dan duk inda aka jefa shi shine yake gabatar da shatima al miskin yadda kuka ga haka in kaga an gabatar babu shi yanzu dan Allah kun ci amana sa ne ba ku koya masa karatu ba dan Allah me da har ya kasa ya tantance shin Ibrahim taymiya ma a wani zamani ya zo wai da zancen da shi wannan ya fara yi shi Sheikh Sharif Sale ya yi akan Ibn Taymiyyah kafin ya yi kaza ne ya zube billahi tsaya dai ku lissa na simu wannan ta magana الشيخ صالح الحسيني رضي الله عنه وعن shi duk abin da ya faɗa gaskiya ne haka ne shi dan taimiya a lokacin da yake musulmi kenan a lokacin da baya kan aƙidar hawadis la awwal laha musulman ne bayan ya zo ya ce hawadis la awwal laha fana unnar, da ya zo da wani aƙidojin duka anan ne ya kafurta ya fita daga musulunci anan ne ya fita daga musulunci kuma dama Allah shi sha nasa aka yake zai iya barin kowa ya san farkonsa bai san sa ba me ya fito shi daga daga aljanna shi din nan malami ne kowa ya sani iblis ai malami ne babban malami ne ba amma me ya kafarta shi me yasa baya tare da Allah baya tare da annabawan Allah sai ta kasa ji shi kare shi kawai kasa ya sani bisa ai ga mi ai haka kuma farko shi zama malami saboda haka mu ma fatan mu Allah ya tabbatar da mu akan tabbakin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da addinin Allah kuma mu mutu kai, shi ne fatan mu ba saboda kowa bai san karshen sa ba fatan mu Allah ya tabbatar da mu akan tabbakin Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma addinin Allah subhanahu wataala mu mutu akai saboda haka duk abin da shi Maulana Hujjatul Islam a Sheikh Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini ya faɗa gaskiya ne kafin Ibn Taymiyyah ya fita daga musulunci ne ya faɗa kafin fitar Ibn Taymiyyah daga musulunci kuma akan wani akidar tashi duk duniya kowa ya gani ya sani babu littafin da ya rubuta tubansa ya janye daga kuwa kan wani akidar kafin ya mutu akan wani akidar ya mutu in akwai ya kawo ko a karatun da muka yi na sati ina da kafin maulidi ne ma muka yi karatun karatun da muka yi na kafin maulidi ma sai da maulana hujjul islam ya faɗa in akwai karatun da ko kuma littafin da shi ibn ya rubuta da hannunsa ya bar akidar da yake kai ya dawo aƙidar kowa da kowa ta kare takar Allah To, kun ji ba, shi Sharif Sa'ad lokacin da ya wannan magana, wato lokacin Ibn Taymiyyah kafin ya kafirta kenan yana cikin musulunci <laughs> ya yi wannan magana. Ka, na cutar da al'uwa wallahi. to yanzu duk zama da yake tare da kai inna lillahi ko ce gaskiya ne shi yasa ɗaya daga cikin ɗalibanka ya ce adillat shi yasa ɗaya daga cikin ɗalibanka ya ce al'adilla al-muntafaqu alaiha guda biyar ne ashe duk ba koyar da su kake duhu ne yake dukan duhu duhun duhu ne kalifa wai da shekaru Sharif da ya faɗi wannan magana akan Ibn Taymiyyah kafin ya kafirta ne wai ya bari wai lokacin ba shi da wannan aƙidar wato shi wannan a fahimtar sama ibnu taymiya dan wannan zamanin ne wai ya billahi Allah ne ya sa mu dace Allah ya shirye ku shi yasa dai ina ganin abin da zan wannan kenan zan buɗe layi amma akwai wani abu da ya kamata na ja kunnen wa'insu musamman akwai wani da ya yi min wani saƙo sai ya ce wai sanarwar da na yi na koma da Allah akwai wani bidiyo da aka turo bayan na fitar da sanarwa a fedin eh, malam Musa to akwai wani bidiyo da aka turo wai na wani na mara tarbiyya eh, na mara tarbiyya akwai bidiyo da aka turo na mara tarbiyya wanda akwai lokacin da yake ne sai na kirawo to wai wato da na fitar da wannan sanarwar sai aka je ƙarƙashin comment sai aka sa sai aka sa wannan bidiyo irin wato tun da yanzu nan ya salama Lala na kira ya bari sai na sa wannan bidiyon ku yi haƙuri sai na sa bidiyon ku yi haƙuri sai na sa bidiyon sai na sa bidiyon za a fara wannan zan sa namba amma zan fara sa bidiyo yawa ga sanarwar da ba na so abin da yasa ba na komawa saboda zagi na suke kakab duk babu wanda zai zo ya tattauna da kai na karatu sai ka ji ya zage ka shi yasa abin da suka koya kenan to ni kuma gaskiya ba zan zamanto sanadiyar ka ba saboda manzo Allah ya faɗi si babu musulmi fusuqun wa qitaluhu kufrun haka kuma ya faɗi a cikin hadisi la'ana Allahu man la'ana walidayhi to ni ba zan zama to sanadiyya na halaka ka ba kana zagi ana rubuta ma zulmi kana zagi to shi yasa in na ga abin da zan kauce in tanka ka saboda idan suna zagi aka tanka ci gaba suke shi yasa kuma da ka zagen na yafe ma to shi yasa ban cika duba comment ba gaskiya to sai a ce mun wai a cikin comment din nan akwai wani da ya turo wai bidiyo irin shi irin cewa tunda zan zo na yi wa shatima almiskin randi, to ga wani bidiyo nan wa wato in ka isa ko ga wanda shi yake ya fi ƙarfin ka nan to ba matsala shi yasa to tunda wannan bidiyon da kuka sa yana da alaka da wannan karatun to shi ma kun ƙara wa kanku kun ƙara wa kanku gashi nan ina dubawa za ku ringa gani haka idan na zo kan bidiyon zan danna mu faɗi abin da zai faɗi wallahi jahilci yayi a nan ma kuma ko shatima ya zo ko shatima ya zo wallahi bai isa ya kwace shi ba a nan Yau ga bidiyon kun ga bidiyon a cikin kwamen kun gan shi ko kun gan shi a cikin kwamen wannan ma kun ƙara wa kanku za a ko shatima ya zo nan shatima a ko shi ya zo nan kai duk cikin malaman ɗarika kan wannan magana bidiyon da kuka sa duk wanda ya zo gaba na wallahi sai dai masa tsara kuma bai sai ya kwace shi shi yasa mun ce muku jahilai ne ku ringa yadda jahilai ne ko abin da yasa ba kwa gane jahilai ne ba karatu kuka yi bane ku yawwa kun ga bidiyon dai a cikin comment ko kun ga bidiyon a cikin comment kuma wannan ba wai ina ce ma ina duba comment bane na yanzu na baka riket. Eh. kana tashi kawai sai ka ringa zuwa kana zagi na ni ba duba ne nake ba kuna kallo na anan ma idan nazo na fara saboda na san zagi na kuke ba kwa kira in na sa nan ba sai dai zage zage to ni kuma ba na so ka halaka ina tausayin ka shi yasa ba na tanka to tunda kun sa wannan bidiyon wannan bidiyon ma yana da alaƙa da wannan karatu wallahi jahili ne shi yasa wancan karatun da na daddanna na wancan da ya je na surutu ba wai abu bane na karatu abu ne wanda ko jahili ma yakan iya zuwa ya tattauna kawai dai na daddanna ma ne kaga abin da ya faɗi kai in kana da hankali ka auna amma da kun je ƙarƙashin wannan kun sa bidiyo na jahilci tsantsa da aka yi to kun ƙara wa kanka ku nauyi ne wallahi kun ƙara kan ku ne dan haka wannan sai na ga wani dan da zai zo ya ce min wannan ba jahilci ba ne cikin dalika da ya isa ya ku ya ku eh masu kira da Allah su daina kira ba isa ku ya ku afuwan na uku shine ku ga ku bari da Allah in yi sa kun ƙara wa kanku aiki shi yasa aini na fi son ni magana ilimi wallahi na na fi son magana ilimi ina ganin in ba haka ne ba ba za su bari ba har yanzu akan yanzu hakura duk da yake saboda suna da haƙƙi ka ba su lokaci lokaci mayar Allah isa amma a wannan ya yi kuskure in ya yi kuskure da tasani ya yi kuskure idan na zo na ce maka wallahu kad yusibuhum sai ka ce min da Sani ya fassara ya ce wallahu kad buhu, watakila Allah zai ba su lada Suleiman Junaidu yazo ya ce tabbas Allah zai ba su lada me zai tantance maganar ma Junaidu ne daidai ko maganar eh, malam sarari jalle ne daidai karina karina ita ce za ta gwada idan malam Junaidu abin da ya kawo din nan akwai shi a larabci fiskar mai watakila Allah in zai zai ne ba zai ba ba zai ba na ɗaya kenan na biyu cikin al'ikci da tabi cikin idan na hule kuma sai na karasa ai kun ba kan ku fatar mustaqim da kake magana cewa ah, ah, sai na karanta maka wani. sai na karanta maka ya fassara sa. ya fassara shi ibnu taymiya a shafi na 126 a juz'i na biyu ya faɗa yace an ƙara tambayansa sai yace fata azimul maulidi girmama maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wattikhazuhu mawthiman da rikan maulidin manzo Allah a mazaunin wani biki sai ya ce kad yaf'aluhu alun nasi wasu daga cikin mutane suna aikata shi to ka nan ga karatun sai ya ce wa yakunu lahu fi ajrun azim li husni qasdihi wa yakunu ba wa nan kunu ba annan kuma sai ya ce wa yakunu zai zamo gashi din ba ɗin da za ta kawo mu in shakka da kake neman ka kore a can sai ya ce waya ya kunu zai zamanto gashi fiya wannan wajen abin da yake faruwa shi ne babu kalidin saboda a lokacin na sauka yau eh, saboda farkon zuwa na gane ne ina gani wato na kirawo shi yadda na ringa munna a wani lokacin ba da kati ya ƙare na je na siyo ya ƙare na je na siyo ya ƙi kira na wallahi da na sauka ashe bayan kati na ya ƙare ashe wani eh, eh ashe wani jahilci ne katon jahilci wato shine kuka zo kwamin kuka turo min nan to tunda kun turo babu matsala ya shiga cikin karatun shi ma gurin da ya karanto wallahi akwai kadin amma saboda jahili ne kamar yadda nake faɗi jahili ne tsaya mu ji za a ƙara maimaitawa wallahi can ma akwai gari amma jahili baya ganinta yawa sai mai karatu jahili baya ganinta mai karatu ne yake ganinta gurin da ya karanta ya ce babu gari kun ƙara wa kanku aiki wallahi akwai din a wajen amma makawo jahili baya ganin ta saboda haka duk wani dan dariƙa da ya zo sai ya nuna min gurin akwai kadu ko babu nan ne wannan kun ƙara tunawa kanku asiri shi yasa to wannan shi ma ya shiga cikin karatun ya shiga cikin karatun za mu ji yi magana shi guda ɗaya malam jinedi yana kuskure na malam jinedi yana kuskure idan na zo ce maka wallahu kad buhu, sai ka ce min da ta sani ya fassara ya ce wallahu kad buhu, watakila Allah zai ba su lada sai man junaidu ya zo ya ce tabbas Allah zai ba su lada me zai tantance maganar man junaidu ne daidai ko maganar eh, malam sarari jan lemu ne daidai karina akwai shi a larabci kuskure ne Allah ba a dora mai wata kila Allah in zai yi zai ne in ba zai ba ba zai ba na ɗaya kenan na biyu cikin al'ikci da ta za ku ji yawa zai karanto ce babu kada a wajen shi ne da shi maka ya fassara maganansa ya fassara shi ibnu taymiyyah a shafi na ɗari da ishirin da shida a juz'i na biyu ya faɗa ya ce an ƙara tambayansa sai ya ce fata azimul gashi za ku ji yau wannan mai wajen gashi hu mawsiman da rikan maulidin manzo Allah a mazaunin wani biki sai ya ce qadiya alhu nasi wasu daga cikin mutane suna aikata shi to kaji nan ga karatun sai ya ce wa yakunu lahu fi ajrun azim li husni qasdihi wa yakunu ba wa qad Kunu ba zamo gashi din ba kadirin da za ta kawo mu dari shakka da kake neman ka kore a can sai ya ce waya kunu zai zamanto gashi fi a cikin yin maulidin ajurun azim akwai lada mai girma li husni qasdihi wa ta'zimihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce me dan ya gada maka maganar sa na damtuhu laka kamar yadda na gabatar maka a baya nan ga fili mudari'in ta zo babu katin ita kuma sako kwantar mu gani kamar yadda yawa kamar yadda na yi muku bayani ya ce nan ga fili mudari'in kuma babu katin shi yasa wannan ma da kuka zo kwamin dina ya shigo cikin karatu eh wanda da ban so in sa shi ba amma tunda kun sa shi assalamu alaikum waye ƙarya qad yaf'aluhu ba'dun nasi shi ma ya shigo ciki kun sa da ni daman ni na kusan tattauna a kan matsala ta ilimi yau ba wai irin wannan sawo bidiyo wannan kaza kaza ba jahili ma zai iya zuwa nan ya samu na cewa amma nan ɗin da kuka zo kasar karatu na kuka sa kwane kuka turo min jahili yayi jahilci da sunan ku malamin ku ne ko to a nan ɗin zan ga wani ɗan ɗarika da zai zo ya ce ba jahilci ne ba yace fa ta'zimul maulid wa ittikhadhuhu mawsiman qad yaf'aluhu ba'd an-nasi wa yakunu lahu wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim husni yace nan din babu gari din zo in sa gari ba kari ya kunu ba wallahi akwai gari kuma jahili ne ba zai ganta ba amma duk ɗalibi na lugha na yaren larabcin da suke wannan wallahi ya san akwai gani din tunda kun zo karkashin karatu kun sa kwamen karkashin sanarwa kun dora a kan kunawi shine qad yaf'aluhu qad ba'adu ba'adun nasi wa yakunu wa yakunu lahu fihi ajrun azimun wallahi akwai gada'ana kuma duk jahili ba zai ganta wallahi akwai ta shi yasa wannan ma da kuka zo aiki kuka ƙara kanku aiki kuka ƙara daman ni ai na fi son a yi tattaunawa ta karatu daman ni abin da nake so shi yasa nan kan koko da sawa aiki wallahi akwai kadi jahili ba zai ganta ba amma malami zai ganta zan gani akwai wani ɗalibi cikin ɗariƙa da ya san lura da zai iya zuwa ya ce babu kada anan kamar yadda jahilin nan ya ce babu zan gani ai da ni na kusan tattaunawa ai na karatu kuma magana da biyu a nan gudun duk yadda aka tafi aka zubar da ku aka bakku da zan ɗauko littafin ina da littafin yau na littafin ina da shi ku yi zan ɗauko littafin saboda ya ɗan wannan littafin zan ɗauko afuwan ku ya da littafin don haka zan ɗauko saboda na fi so ni kaina na fi jin daɗi a tattauna ta karatu ya fi irin sa wannan audio din nan da video din nan a na karatu shi yasa kun zo kun sa wa kanku wani aiki a nan wallahi akwai gari din kuma jahili ba zai ganta ba sai malami ya kuri zan sake sawa saboda wani wani kun mance a wannan mas'alar ya kuri sai na na fi so a ji kowa ya ji kuma kun ji maganar da ake ga littafin littafin za mu je maganganu biyu ne a wajen akwai wallahu qad yusibu wallahu wallahu qad yusibuhum yusibuhum على هذه المحبة محبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبوي آمين da kuma maganar eh, malam sarari jan lemu ne daidai karina karina ita ce za ta gwada idan malam jinedu abin da ya kawo din nan akwai shi a larabci fiskar Eh Allah ba a dora mai wata kila Allah in zai zai ne in ba zai ba ba zai ba na ɗaya kenan. Na biyu cikin al'ikti da tabi cikin sa'atul mustaqim din da kake magana ci wai ya kawo ah, sai na karanta maka wannan sai na karanta maka ya fassara maganarsa ya fassara shi Ibn Taymiyyah a shafi na ɗari da ishirin da shida a juz'i na biyu ya faɗa ya ce an ƙara tambayarsa sai ya ce fata azimul maulidi girmama maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wattikhazuhu da rikan maulidin manzo Allah a mazaunin wani biki sai ya ce ƙarya faruhu ba'dun nasi wasu daga cikin mutane suna aikata shi to kaji nan ga karatun sai ya ce wa ya kunu lahu fi ajrun azim li husni qasdihi wa ya kunu ba wa nan ya ba annan kuma sai ya ce wa ya kunu zai zamo gashi din ba ɗin da za ta kawo mu yin shakka da kake neman ka kore a can sai ya ce waya kunu zai zamanto gashi fiye a cikin yin maulidin ajurun azim akwai lada mai girma li husni qasdihi wa ta'zimihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce me dan ya gada maka maganar sa na baya yake shari sai ya ce kama qaddamtuhu laka kamar yadda na gabatar maka a baya nan ga fili mudari'in ta taro babu katun ita kuma sako kwantar mu gani zan buɗe shi kenan ya riga ya gama na ma fili in ne kuma wallahi akwai ƙalilai shi yasa ina ganin ya kamata mu ce su focus to ku yi haƙuri wallahi saboda ɗaliban farko jahilai ne a lokacin jahilai ne wallahi akwai ƙalilai kuma zan ga ɗan ɗariƙan da zai zo ce babu kai a wajen da haka yanzu zan sa numbar kira za a fara shi yasa abin da yasa kamar yadda ai ce muku wannan kanku kuka ƙara wa aiki saboda duk karatu da ake yi na karatu ba sa iya su bugu sai irin wannan na surutu kowa ka kana teburin mai shayi ma sai ka faɗi a'a na karatu shi yasa kwamin da kuka je kuka sa wannan Jayilcin to shi za ku kare yana daga cikin hankali yau shi yasa in dai kai ɗan ɗariƙa ne zan ma fara ma tambaya inda kai dan dariƙa ne to kawai za ka fara ne za ka kara wannan magana assalamu alaikum dan wala muke magana to eh muna jin kama da yusuf mana ai da nan kawai dai an akil malam Allah ya shirye su Allahumma malam mun in amu ah, ne a da ma malam kan da ya iya fahimta abubuwa da yawa wallahi da da kuma ba da ka da ne a kuma abubuwan

duk wanda yake wajen kawai zai iya kira munan akwai sauran lokaci na sallah da haka in wani bai bada haka zan ci gaba da da ɗaukar jama'a ne duk wanda yake wajen kawai zai iya kira shi ya sa kamar yadda na ce kun ƙara wa kanku aiki na sallah kun ƙara wa kanku aiki da haka wannan wannan abin da kuka zo kuka sa a kasan karatun eh, kun haɗa shi da karatun ai jahilci ne tsantsan jahilci kuma zan ga wanda ya sai zai ce ba jahilci ba wala akwai kada a wajen wallahi kama qaddamtuhu tuhulata kamar yadda ibn taymiya ya faɗi can ga fi'ili mudari'i ga kani nan ma akwai amma nan jahili baya ganin ta فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله قد يفعله بعض الناس ويكون فيه اجر عظيم والله نما دين اكو كريدين والله اكو كريدين اما جاهلي بايا غنين سي دين jahili ba zai ganta ba wani ɗan ɗariƙa in ya اسكا ka isa بابو zo كو شتيما المسكين kadidan ko wallahi sai na ɗauki hannunsa na dungwala masa kada a wajen yasa Allah ne. assalamu alaikum na'am dan uwa da wa muke magana to barka da zuwa malam Muhammad muna jin ka Allah shi yasa duk abin da kake faɗa suna ji da kuma mara akwai abubuwan da yake faɗa shi ba ya mara amma yana da musa amma musa ma ya ji shi Allah ya a daman zancen wani wannan fa shi karan kansa shi karan kansa fa ya sani kuma ya san abin da yake tarowa daga nesan ma. Ai ba su zata kana ji. ai ba su zata su da abin da suka ai kamar yadda nan muka danna ba hatta malam Musa ba ba su shirya ma su zauna ma da shi ba kwata kwata tintin ma duk abin da kaga suna yi mun danna ɗaya daga cikin su yayi bayani da su ba su ɗauka za a yi ayaka ba Allah ya shirye su Allah ya sa su gane gashi zan sa namba da Allah ku yi masu neman namba Ke yasa muna nan muna jiran kuma kamar yadda na ce inda a ce wallahi ma a ce da akwai nutsuwa tattare da ku babu yadda za a yi kashe tima almuskin kara tuggu na a fito a karanta abu sannan ka fito ka faɗi dalilinka eh, ainihin ai in dai karatu yana sa nutsuwa to bai kamata a ce ka haɗa tuggu kuma wai ka fito wai ka ce ai na ce a zo ne a karanta dan kaza dan na tafi da shi dan na dogara da fassararsa kaji <laughs> kai wai ya billahi Allah gaje sarki ya shirye ku shi yasa da haka a ci gaba da Allah da kira ta wasu amma in mutum ya wu dare amma gaskiya zan fi so mutum ya kira ta wasu ku yi haƙuri shi ma ga namba nan zan sa can wancan feji Allah ya shirye ku amma za ka wani abin da kuka zo kuka ƙara kan kuka ƙara karatu idan kun isa ku zo ku ce babu ƙada a wajen zo ku ce babu a wajen abin da ya sa na yi ƙoƙarin hasko shi a kwamen ɗin ma saboda kada ka ku ce aini ne na ƙara <laughs> eh za su iya zuwa su ce aini na sa shi na alakanta shi daga karatun na alaƙanta shi da karatun ne saboda kaza ai wancan daman ba wannan kawai ya yi bayani ne sai muka ga bayaninsa ya ƙara haskaka ku ya tona muku asiri yadda kuma na faɗi na ce wallahi da za a bi wannan sharaɗin da sai sun ƙara wani sharaɗin, kuma sai ga shi ajiyan cikin dare bai tashi ba sai da ya ƙara wannan sharaɗin <laughs> wallahi sai da ya ƙara wai to bayan ka yarda da wannan sharaɗin kaza wannan ni har yanzu ina ganin kuna da matsala gaskiya Allah ba wai wannan bane kuna da matsala wallahi kuna da matsala to abin da yasa ne musu haka in ba haka ba sai su su dame ni da ihu ba wai karatu za su yi ba assalamu alaikum wa alaikum salam da wa muke magana na'am ina jin ka eh muna jin ka kuma mun ɗauka ka yi wannan ai kamata yi da aka yadda ka ga mun danna wayancan daga cikinsu sun fito sun yi bayani haka yake wallahi su da ba su zata za a yi ba kawai da da abin da suka ɗauka kawai su zo malam musa ya zo ya zauna kawai ya karanto abubuwa ya tashi shi kenan kuma sai suka ga hanyar da malam musa yake bi hanyar da malam musa yake bi fa lallai sai an yi wannan zaman ba in ba a yi ba sai aka ga yaya za a yi a shi ne suka fito suna ta wannan bayanin Allah a shirye ku wannan kuma jahilin da kuka turo min a nan in wani ɗa ɗariƙa ta haife shi ya zo ya ce babu ƙaridin kamar yadda jahilin nan ya ce ka zo ka ce babu ƙaridin kuma ya kamata ma in fito muku ma da ƙaridin don na san ba za ku wannan ba sai dai in yi bayani in na zo ka ce ba haka ba Afuwan akwai masu kira, ma kira ne yake yawa wallahi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ɗan kira ne yake yawa. Assalamu kawo wani ma ya kira ku. Assalamu alaikum. Two, three, four, nine, one, two, three, seven, eight, one, four, five, three. Assalamu alaikum. kira ne yake yawa assalamu alaikum ya barka da yamu lafiya barka ya salam wallahi ya da masu kira da rai gura su boku ba assalamu alaikum wa alaikum salam amma ya ka ta kan layi wa alaikum salam barka dai yawa yawa da wa muke magana dan uwa na barka dai da wa muke magana na muna jin ka tumala to muna jin kamala abubuwa na'am eh ina ganin abin da zai hana su kirawowa ina ganin da a ce ban makale karatun da matsala ta ilimi ba kila kaga sun kirawo to amma saboda eh, Allah ne ya kama su Allah ya shirye su to ga wani yana kira assalamu alaikum na'am dan wa muna jin ka da muke magana Usman Umar ke magana da Umar Ahmad Sagari to malam Usman barka da zuwa na barka da ayyuka kuma alhamdulillah alhamdulillah Assalamu alaikum insha Allah sosai da sosai da malam Ahmad a kan zama mukabala. Hmm. Ba za su taɓa da su jarawa gaskiya. A sun ma fari da kansu. Sun ma fari da kansu. Sun ma fari da kansu akwai wanda nan na danna ya yi bayani kuma a cikinsu yake tare da su suke abubuwa. Kuma yadda ka ga ya faɗi ya ce sun da. Yadda kamar su suke na ga na kan <coughs> ba yadda yake yin magana a kan malam almasu ya zama da malam musawa. To da dama shi kan shi na da zai da su da malam musawa. A ba zai yadda ba. Dan anan ya sa wa'insu abubuwa ne. Dan ka san idan ya ce Malam Musa ba sa'ansa ba ne za a ce to ya ake kake ɗaukan karatunsa ka je ke raddi. Kamar yadda na danna ɗaya daga cikin wanda suke tare da shi. Idan Malam Musa ya yi karatu sai ya ɗauka sai ya je yana raddi. To in dai har kana da damar yin raddi a bayan mutum to ka zo a gabansa ka yi raddin mana shi ke nuna ka isa to amma to kaga haka sai ya nuna cewa raddin a gaban ɗaliban da kake yi kama da yake a wurin su ne da ma ba musulmi a wurin su to amma ina fara kawo wasu mara da akwai kawuka da mara da yi shari'a a mara kan musamman ma kan su ke kira musu to eh, zai kawo marabiya marabiya da yawa daga su kai da kenya wasu da da a wasu abubuwa ne da amma da za a haka wannan ya irin suke karatu da shafin shi da ban yi tana suna sa ko ni karatu ya biyu da da na faɗa ne inda aka bayyana wato na karta shekul islam ibn Sai a matsayin yana da wani mata da sai zuwa wani mazuwa daga ɗari shida ne ko ɗari da ne zuwa kaza na ji na duba kusan ɗari ne wannan na kusan duba wato wannan na karanta kusan ba ɗaya. eh na tabin eh abin da ke faruwa kana ji eh amma wani abin da ka bani assalamu alaikum assalamu alaikum eh wannan abin da ka bari tabbas akwai shi cikin wannan littafin al-ruhudud durriya tabbas akwai shi amma abin da ya kamata ka ce masa waye shi ya faɗi wannan kalmar eh da yawa da ya gaya ma tarjamarsa amma akwai shi a ciki gaskiya ne yadda ya fassara shi ba aka bada shi ta kawo ba to eh to ban ji fassarar da ya ba amma kalmar da ya cewa shi yana jerin annabawa akwai shi shi to amma da ka ce masa da ya kama tarjama wanda shi ya faɗi wannan abu wa kai ne yanzu kana ne wa yanzu kai ne a matsayinka na ahal sunna akwai yan bida'a da suke gaba da kai yau wato sai bayan ka mutu sai suka ga wa'insu alkhairanka sai suka fara yi ma yabo to da suka zo su daman babu aƙida tare da su Tun da su ba su san haƙƙin Allah na tauhidi ba to sai suka ƙetare iyaka kan abin da suke gaya ma to yanzu idan aka zo za a in dai adalci za a yi duk zantukan ka kai ba wanda za a kama ka da su sannan wannan littafin kuma na ɗalibin ibnu taimiyya ne duk ciki babu maganar ɗalibinsa da za a kama shi da ita ya fi shafi ɗari hudu fa sai zancen wani wanda yake wani ne can ya faɗi sannan sai kuma a ce wai za a yi wa ibn taymiya alƙalanci da shi kaga ba adalci Allah ya ne su shi sa irin wannan da sai ka ce abin da zaka ce masa ya karanto ma tarjaman mai shi waye shi ina aka haife shi me aqidarsa ya wato kaga irin wannan abu tsantsan jahilci ne Allah ya shirye su Allah ya sa mu dace ba kai da za a yi da wani ke da ba to kuma kuma kamata yi amin amin amin amin Allah ya shige su to akwai masu kira shek akwai alhaji wallahi alhaji wa'insu ne suka tsare ka wa'insu ne suka tsare ka alhaji akwai masu kira direct da Allah su daina kira assalamu alaikum Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shek Kano. Ya Shek, an lafiya ya gida, mun baka mun TV akwai jama'a da yawa. Alhamdulillah Shek, ya ta ku kuma ya ifta da dama. Wallahi alhamdulillah, alhamdulillah. kira su bar masu kira direct ba za su bar jama'a su kira ba masu kira direct ba za su bar jama'a su kira ba ku yi haƙuri wallahi kiran da suke yi yana ɓata abin assalamu alaikum Allah halitta wa alaikum salam sheik mun baka minti biyu dan akwai jama'a da yawa

Malam Yusuf muna jin ka. Gaskiya kan muna jin karatu ko kuma muna jin daɗi Allah ya kara mu da ilimi kuma gaskiya muna jin daɗi. To alhamdulillah Allah ya sa Na kira ne zan yi maka godiya kan da. To Allah ya sa ka da alkhairi Malam Yusuf. Da ka da Allah duk wanda fatan alkhairi zai yi da Allah ya ringa ɗan takaitawa saboda akwai jama'a da yawa. To, alhamdulillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am dan muke magana. Amma alƙawari a wanda lafiya. Alhamdulillah alhamdulillah. Kana magana da Ibrahim ne daga nan birnin Maiduguri. To Malam Ibrahim muna jin ka barka ne. Barka ne. Malam gaskiya Allah ya saka alkhairi kuma muna jin daɗin irin yadda ake karatu dukan nan. Amin Malam Ibrahim. Sai sannan kuma sai dai shawarar da nake da shi. Na'am. Wa'annan magana da ake a kan shi eh, almaskin shatima shi wannan ba zai taba fita a yi wannan mukamala da shi ba don saboda daman ya saba yin kararraki kamar na suka faɗa da fada maganganu waɗanda ba su da gado kan gado kwata-kwata sai dai ya wawutar da mutane. Eh, ni ma na kama shi. muna cin garin Maiduguri ko muna cin Kano ne mu Kanurai ne mana jin yarurrukan da ke yi. A cikin maganganunsa akwai maganganu da ke yi na cewa duk wanda kuwan motan ubansa ya taɓa shi ma dan aljanna ne. Kuma ya faɗa cewa duk wanda ya sallah bayan babansa dan aljanna ne. To, kaga kuma har yana faɗan cewa akwai yaron da annabi ya mushi magana cewa annabi ya gaya masa wai a mafarkin cewa ya je karatu a wajensa. Kaga to wannan irin wannan mutumin akwai maganan ka za kana bata lokaci ko kuma kana damuwa da shi don saboda shi kansa ya san bai san me yake yi ba. Kan ya yake yana ya saba ya faɗi abu a je a duba littafi kuma a rasa. Eh ni ma na kawo shi kuma ni ma na kawo sannan kuma na biyu wannan yara da suke masa karatu suke wa bayan da jiya suka suka yi rafi suka ce wani wayewa wannan ɗaya daga cikin su na san fara sani na masa sani da kyau Jairai. ba shi da alaƙa da ilimin addini kai wannan da ya ma karanta sunan littafi ba ma Jairai ya tara sunan ba shi da alaƙa akwai wanda zai na cewa abin na mala akwai suna fito ya ka abu ya faɗa na san su sani fari sani na masa shi ba abin da ya sani ba shi da alaƙa da sunan littafi kwata-kwata ba shi da shi

kamar yadda muka faɗa da mu a nan a cikin nan garin Maiduguri kuma mun san su wane ne ku ne kuke waje da gina za mu ƙarya amma mu muna nan a ah. cikin garin Maiduguri a ah, mu ma ba ya da ƙarya da mana karatu dan ni karan kaina na kama shi da ƙarya ne mun fahimci suna san ne fahimta alhamdulillah ba Allah ya ƙara mana fahimta su amin amin amin Allah ya sa mu dace Allah ya saka da na. na zancen ko ƙarere ni ma na kama shi da su ba su da adadi ma assalamu alaikum assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am dan wa abu. Malam Kano ya ji na. Eh ana jinka sosai. Muhammad ne daga Nijar. To malam eh, Muhammad ne daga Nijar. To muna jin ka malam Muhammad. To gaskiya ni abin da zan ce dai duk mutumin da kaga babu Allah tare da shi ba yana da wahalar sha'ani. Gaskiya ne gaskiya ne. Gaskiya ne. Amma mutum gaskiya in ya sa Allah in ya Allah tare da shi komai mai sauki ne. Gaskiya ne wannan haka yake. to kaga ni na yi imani da Allah da malam Musa ko da zai zama da shi ba zai tuntun da ba ya ma sani ma ya fi kowa sani to kaga ni malam Musa ma bai ma taɓa cin mutunci asali ma shi ne ake cin mutunci shi yasa yanda dai ka gani duk wata hanya ce da za su musu gudu kuma yanda ka ga ɗan uwansu ya faɗi ya fito ya ce su wasu ɗauka za a yi ba eh haka ne ba su ɗauka za a yi wannan zaman ba shi yasa ma suka faɗa abin da suka faɗi su sun ɗauka malam Musa zai zo ya karanta ne wai wai ala ba wanda yake da dattin bid'a ne wai zai wa wanda ke da hasken sunna wayo assalamu alaikum na'am dan wa muna jin ka yawa muna jin ka a alhamdulillah lafiya kalau da wa muke magana eh yana magana da Muhammad ne. to malam Muhammad muna jin ka Eh, ana eh kuma ana magana akan wani daga cikinku wanda ya ce wai qad ya fa'aluhu ba'adun nasi wa kunu fi ajrun azimun ce babu fi'ili mudari a wa kunu. to jahili ne zai ce babu amma mai ilimi ya san akwai shi yasa to farko in za zaka tabbatar da hakan to ya gudu wallahi eh ya gudu shi yasa in ba ka ba su ba za su su yi mana assalamu alaikum ya malam jabir ba eh alkanawi kake magana da shi wannan haka yake ina yi ma fata alheri to ni ma ina ma fata alheri muna jin ka ni mutumin abdul fatai ne to yaron shi to barka da zuwa tu ya hmm. salamu dan uwa kai kira ka bugo ka kare shi kenan ni abin da a ba wai abin da karatu tukun ka to nake gani maganganun da kake yi na ba su kamata a kamata yi ka ce na kama jahilci in na kawo sai ka sai ka ga cewa bisa haƙƙi na sa hukuma bisa haƙƙi ba jahili ne jahili kana jahili ne kana kiran nan da rika jahilai ne ka taɓa rika jahilai ne ka taɓa ji na ce furom jahili ina jin ka kore wani ka taɓa ji abin nan kawai kai ku tsaya dan dariƙan nan ba zan bar shi ba assalamu alaikum tattauna da mutum jahili ne jahili ne a yanzu ma wannan da kuka tura a kwamen ɗina jahilci yayi qad yaf'aluhu ba'd an-nas wa yakunu fihi ajrun azimun kafin waya kuna akwai kada a wajen amma jahili ba zai ganta ba in kuma ka ce babu ita sai sai na fito ma da ita ka ganta mu abin da ka tabbata mana muna a'a kaga assalamu alaikum duniya za ta tabbata ta cewa wanga shi ne jahili wanga shi ne mai ilimi amma ka zo shafin ka kana da kana da wani jahili ne wani jahili ka zo wannan mu ba mu iya gane amma wannan ka ba mu iya ganewa da shi duniya na kallon ku to wani ya amma ka zo ka labe kana su ba wanga wanga bai da ilimi kai kan ka san abin da take wani duniya ba ta da ka ce ɗan ɗari da jahilai ne ka san duniya ba ta da wannan magana eh gaskiya ne amma tunda ka ce yanzu sa ne ka je ka ce shi ya fito wallahi ko yau ya sa zai zauna na shirya tunda ka ce ai yarinsa ne kai ko a shi shi yayi ya yi yawa wannan bai zama da kai ya yawa bai zama da kai je ka san ba za ka iya ba ni da wallahi na ɗauka a ce za ka kare ashe ba kariya za ka yi ba har na fara minna duk na sauke masu abun magana ku yi haƙuri wallahi na sauke ku na zata cewa zai taɓuka shi yasa ku jahilai ne shi yasa ba ku gane jahili ba ne eh da a ce kun yi karatu yadda na hango za ku hango wallahi assalamu alaikum wa alaikum assalam bala kadari eh ya sheik malam ibrahim kai ma za ka kare ne malam jabir ka daina kira a wannan lambar malam jabir zan kira ka a wannan kuma eh, kira a wannan malam jabir yana kira na ta wani namba Na'am ina jin ka malam. Malam kana salamu alaikum ina ina gaisuwa malam kana. Yawwa barka da zuwa malam. Ina fatan kana lafiya ya ya kake ya iyali ya kowa da kowa malam kana. Wallahi alhamdulillah. Masha Allah mun gode mana. Allah kana na farko abin da nake son faɗi ne. Na'am. Ni na zo ne in zo in tabbatar ne. Na'am. Kayan eh, da ina so su gane kamar <laughs> wai yadda kan sai fari nan duka hujja ne two three hello eh? na'am eh, muna ji eh muna ji malam ibrahim abin da ta yasa nake fari haka amma ba ka da mutanen da wallahi wallahi dan da ko da ka tare ko ba ba su yi wasu zaman nan bai yi ne san ba ka da wallahi iya iya in zaman nan yi iya da ya zama da malam wallahi ni na yi na ya zumi ta fara kwana uku wallahi ba na ka abin da yi kai baka ji ba ai mun sa wani daga cikinsu shi ma ya faɗi su ma ba su ɗauka ba wai sun faɗa ba ne ba wai sun faɗa ba ne don ai su ma sun faɗa ni yanzu abin da ke bayan mamaki ba malam Ana kan ka yi hankuri don Allah minti biyu kawai don yin saukai don Allah ka yi hankuri. Eh ina jin ka amma kai sauki akwai masu kira kaga zancen ka ma yana kakkatsewa dan kana dan kana ma faɗin zantuka ba ma ji akwai masu kira sosai dare. Assalamu alaikum. Eh, Yau. wani yasa abin da suke so sa ya Za a ce kamar za ka je. Ya ya sani. Ko da mai shi da yi kawai a zuwa na yi mukabalan kawai ai akwai masu saurara yasa mu duka muna bibiya muna za mu ji za mu gani da kuma mutane nan da da girman kai ne suna da girman kai ne su da muke tsoro sun a zaman ya zo kai muna tsoro kar a zo a ce a shi mutuncin malamin mu su ne yanzu suka juya da shi yasa nake kuma bai kowane magana za su faɗi wallahi mutane a Three. Ya samu. To su fito su zo, mun gaji sun mutane suna da wahalar To Allah zai samu dace, amma ya mala Ibrahim akwai wayansu suna ta kira, Assalamu alaikum. Duk wanda ya kira da rai ya sani ana ci masa kuɗi ne. Na muna jin kaɗan wadawa muke magana. Malam lafiya yadda. Alhamdulillah, lafiya ƙalau ɗan uwa. Alhamdulillah, ya To Malam Alhaji Muhammad muna jin ka. A to ya wannan ne. su ma sun faɗa. Su ma sun faɗa ɗaya daga cikin wanda suke yawo tare da su sun faɗa ya faɗa na danna shi su da ba su zata ai abin haka bane su da abin da suka so ana yi ai ai da ko ko na yana ai yanda ya san yanda ya fahimci alkanawi yana danko shi ma <laughs> to ya san cewa wato wani ɗalibi ke da ma Eh sosai ina ganin shi ma yana daga cikin hayakin da kila ya turnike shatima al-miskin eh, shi ya sa ya fito kuma za mu ci gaba yau ma akwai insha Allah amin amin mun gode ya haji mun gode ya haji Allah ya saka da alkhairi ya haji assalamu alaikum malai barai Na'am, to ne na wala alkhairi. Ƙarasa magana kamar Ibrahim akwai jama'a suna ta kira. three, Kaji. four. Assalamu alaikum. Assalam. Na Malam Ibrahim, ƙarasa maganar ka. Na Malam, ni ce kamar ni maganar ke so faɗi, tun magana da suke faɗi na wuce ne a kansu. A kaga ko ina ganin zan kulle ta nan fa. Za mu gani. Insha Allah. Yawa ina jin ka. Eh ya ce kamar wallahi malar kana ni yanzu haka ni zaman ma ni ina so mu da ma'aik saboda al'umma mun ga kamar abinda malam da yi duka daidai da don malam ya san abin da yake yi ka gane mai na malam kano su da muke tsoro aka zo aka zamana sun su cin mutuncin malam ma ba yau suka fara sun saba yi sai sun zo su zamana su sai kamar yi kada time kuma kai da yake so ka yi mukabala da wani ya za ka ba mai kawai a zo a zamna kamin a zamna alkali zai sa sharafi haka da haka eh idan ana so a zauna kenan mu ba jahilai ba ne wallahi mu ba jahilai ba ne eh, eh idan ana so a zauna kenan in eh, ma so wallahi ma ina na na aje handar wallahi na ya da turo kudin nan a kara kai a bashi kawai eh abin bai yi da sam suna neman hanyar ballewa ne amma bai yi na san kwal amma malar mi hmm. kana ji ka yi hankuri ka yi hankuri malar kana ka kuma yi hankuri hmm. mun da muke sauraron don Allah mu ji maganganu da kai muna in kana abun kake kamar kar mu kira mu da don Allah mu yi hankuri mu girmama mu don muna so amfani muna so mu samu amfani ilmi da muke dauka muke muke kuke karanta da mu wallahi mu ji magana ku mu girma ku shi da za mu samu a amfanin ilimi na mu ce ta malam ta na gode to Allah ya saka da Assalamu alaikum malam Jabir Ya malam Jabir kai ne za ka bata mun kake ta kira ta can To an ba da da ko da A ah, an baka dama ai na ma dauke ka ina jin ka Assalamu alaikum ko rahmatullahi wa kai. To duk jama'a suna jin ka kuwa three, Kawo ne yana kira direct. Amma Malam Jabir. Ɗari biyar kaɗai. To, ina ganin yadda za a yi tsaya. Ya Malam Jabir. Eh idan ka sauka da Allah ina kotin nan da ake sawa. Ina jin Malam Shanu ne yana da shi ina manta shi wanda idan aka sa ba zai zo ba direct. Okay, na'am. Yau da Allah ko dai kai ka turo min shi ko kuma ka gaya malam usman sai ka turo min da Allah ta wasu sai na sa sai in kulla layin eh MTN to ina gama zan yawa insha Allah ina jin ka yawa ana ji ka ai yanzu ma kaga kana magana suna ta kira na akwai wani kora da yake na ji yana magana cewa ai mun tsaya a shafin mu kana ce wasu jarirai ya kamata a ɗin face to face to bari fara wanke shi tukun na kafin jin ainihin wani manyan abin da muke so ya gane cheese <laughs> Assalamu alaikum, Malam Jabir. Na Malam. Da na ka sauka ka turo mun. Na yi blocking ɗinsu. To, Bari turo ma, bari turo ma. To, yadda za a yi kafin ya turo mun. Yanzu kawai kiran wa'anda za a ɗauka na direct, duk wanda ya san direct zai kirawo. mun ba shi yan mintuna kawai na direct za mu ɗauka yanzu kafin ya turo assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh da wa muke magana dan uwa hayyatallahu ya shekana sadi kana magana da ka daga nan kasar Oman Abu Abdurrahman as sadati na ah. gode domin na maka fatan alkhairi ubangiji Allah kare mu da kai amin amin da malamin Yusuf ah, Yusuf Asadu Sunna da kuma da basir ina muku fatan alkhairi ina da garan kafa wannan ina karatu ina muku fatan alkhairi malamina Allah ya saka da alkhairi mu ma ne ma fata alkhairi Allah ya saka da alkhairi amin ya rabbal alamin ma salam yawa assalamu alaikum kamar abu da assalamu alaikum wa alaikum assalam eh da alkalami kake magana da wa muke magana Na'am? ma na sa ka to ban dai ji ka sosai ba amma muna jin ka eh kana da matsalar network sai dai ko ka ƙara kira duk wanda zai kira direct ya kira direct yanzu kawai na direct ne assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam yau muna ji yanzu eh muna ji barka dai Ya gajiya kana ya yi ayyuka kuma. Alhamdulillah, dawa muke magana ɗin gwa. Ya Alhaji Bukar kuke magana. To Mala Alhaji Bukar barka da zuwa muna jin. Dama abu abin da nake so na fada kaɗan daga ciki wasu maganganu ne wanda zan su kan da shi. Eh babu ne eh, suna tuna. Sashe suna miskin ya aika wa Musa Yusuf a ya aika masa sako. Kuma gaba? amma yanzu bai fito ya ba da wannan amsan ba amma kuma kana ikirarin cewa ba zan iya da yi wasu maganganun a cikin lamarin ba. Hmm. Ya fara ce na yi mamaki kafin ya faɗi wannan maganar yana tafafara a wasu maganganun daga cikin shafi kansa. Assalamu alaikum. Kai ɗalibinsa ne ka gudu kenan. Haka suke kana ba su dama kaɗan suna magana in za ka tafi su sai su gudu. da nake nema ai ɗaliban nasa nake nema assalamu alaikum wa alaikum salam ina jin ka dan uwa ah, ya malam jabir kaɗan ya ƙuri malam jabir ina ɗaukan yanzu na direct call ne dan zan zo lokacin da za ka su yawa ana jin ka salamu alaikum na'am wa alaikum salam wa rahmatullahi shara ta barka da yi na'am barka da zuwa dan uwa alhamdulillah alhamdulillah a wasu na kira ne yadda ni fata alkhairi sannan yana so shi tsara wa tsara haske ba matsala shi wannan malamin na'am eh wato mara idan mun lura abin da amma mun ci ɗaya muka baka sauran akwai jama'a. Hello? Eh muna jin ka. Na'am? Muna jin ka amma mun ci ɗaya muka baka akwai jama'a muna ji. Ake ba da mama da. Idan kuma ba ba lokaci shi kenan dai da fata alkhairi da kuma wani lokaci. to Allah ya saka da alkhairi malam jari wannan kira ta nan assalamu alaikum na'am da wa muke magana dan uwa wa alaikum salam wa rahmatullah da wani ke magana wannan jari wannan da kake kira ba shi ne ke kira ba shi ne ke kira to barka ne dan uwa muna jin ka da fatan Allah ya kara maka ƙarfi kuma dagewa. Mun gode Allah ya saka da alkhairi. Da farko ina muku a kara mun ƙarfin gwiwa. Amin amin amin. Kuma da ko Allah madaukakin sarki muku jagora. Amin amin Allah ya saka da alkhairi mun gode. Sai ma abin da nake karatu ta abubuwa malam da suke shi wanda ne ne shure-shure ne ba baya hana mutuwa. gaskiya ne tunda sun yi su fito wani abu ne wanda iyayensu da kakannin suka kasa a shekaru arba'in ko talatin da wani abu shi ne suke ganin yanzu yanzu ya isa yanka ko za su iya to kuma ba za su iya ba eh. wannan ma da bambanci irin abin da ana ce fa in lam taf'alu wa lam taf'alu Allah ya shirye su iya ka da kin sarki ya taimaka mana amin amin amin Allah ya saka na alheri assalamu alaikum Na barka dai dan wadawa muke magana. Daga Yusuf da Gashua. To muna Yusuf daga Gashua Yobe State. To sannu malam Yusuf muna jin ka. Ya aiki. Alhamdulillah muna ji. Malam alkanawi ne? Eh Alkanawi ne. Malam alkanawi muna roƙon kula da kan al'ummar musulmi. A daina rarraba kan mutane. wanda ya kaɓata shi ne shi ya raba kai ko wanda kuma yake kara gaskiya shi ne. Ni ne na katse ba. Assalamu alaikum yawa ina jin ka dan uwa shi shi ne ya yi kira ba. Assalamu alaikum. Yawa na jin ka. alhamdulillah. Ba muna magana a ne da yake kawo Eh shi ne eh alkalami kuke magana da shi eh ai ga wannan ana jin ka ana jin ka ina jin ka yanzu ma haka to dan uwa baka shirya kai kira ba kai ma assalamu alaikum wa alaikum salam malam barka da aiki yawa barka dai dan uwa da wa muke magana kana magana da Abdul Yola ne mazaunin Abuja To barka da zuwa Malam Abdul muna jin ka. Kai bar Malam barkan ku da kokari Allah ne ya saka muku da amin amin amin amin Allah ya karba mana Allah ya sa ni dan shi Allah ya sa ni dan shi. Wallahi Malam kullum yana kokari in same ku a yanzu Allah ya bani sa'a. Eh haka ai lamarin yake saboda akwai masu kira da yawa. Wallahi Malam Allah ni dai addu'a nake Allah ne ya taimaka mana Allah ne ya bamu nasara Allah ma ya mu. Amin amin Allah ya saka da alkhairi afwan. Assalamu alaikum. har yanzu an rasa wani ɗan ɗariƙa da zai zo nan wannan jahilin da ya ce yaf'alu ba'dun nasi wa yakunu fi ajrun azim duk duniyar ɗariƙa an rasa wanda zai zo ce akwai kada a wajen jahilci ne yasa bai ganta ba ai wannan aibu ne wannan ya nuna duk taron jahilai ne ku kenan sai wani ya bugo wani ya zo da yan murya ka fito ni duk inda ka gani nan ko ina na je dan izala ne ni sannan kuma in na ga ka fito da wani cikin malamai na ka ɗaga ka ce jahili ne zan bugu ma yanzu kowa in ya kira sai dabaru yake wannan da kuka zo ƙasan karatu na kuka samun shi ai da a ce wancan shi ya sa ma na ɗaura karatun da wannan gabar ibn Taimiyya ya ce wallahu qad yusibu ga qadinan ga fi'li mudari yusibu wallahu qad yusibuhum ala hadhihi mahabbati ga qad anan ga fi'li mudari sai kuma yace fa ta'zimul maulid wa ittikhadhuhu mawsiman qad yaf'aluhu ba'd an-nas wa yakunu wajen wa yakunu yace babu qad anan kuma wallahi akwai kadi jahili ne shi yasa bai san akwai kadi din ba a lugha ma jahilai ne wallahi akwai kadi a wajen shi yasa inda a ce kun cika da da wani ya bugu wannan aibu ne ma ka kunyata shi ka kunyata kanka wai ni yaron wane ne ka faɗi sunansa ka faɗi sunansa amma ka ƙi ka kwace shi kuma ka tsaya kana surutu wai an ce masa jahili to Allah sai ka kore dalilin ce masa jahilin Allah ya shirye ku shi yasa kai ma jahili ne shi yasa kai baka gane jahili bane shi assalamu alaikum assalamu alaikum na'am dan wa muke magana Na barka da wa muke magana. Wa alaikum salam muna jin ka dan uwa. Wa alaikum salam fa muna jin ka. To ina jin dan uwa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mm. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa muke magana. Kana magana da Amadu Bulkiya. To, sanda zuwa. Barka da yadda Alhamdulillah, kai ɗan dariƙa ne dan Ali suna ku ya ƙuri. Ɗan dariƙa ne kai. ne. Amma ɗan To, babu ruwanmu matsala ce ta ilimi. da wannan jahilin da muka danna wannan jahilin da muka danna da ya ɗauko littafin ibn taimiya ya ce ibn ga gashi a wani shafin akan maulidi ya ce wallahu qad yusibuhum qad yusibu gafiri mudari'i sannan kuma sai ya ƙara zuwa wani wajen ya ce fa maulid wa ittikhadhuhu mawsiman qad yaf'aluhu ba'd an-nas wa yakunu fihi ajrun 'azimun wai wa yakunu din nan fihi ajrun 'azimun sai ya ce wai babu fi'ili mudari'i a nan ga kadadin ta zo babu fi'ili mudari'i to ni dai na san jahili ba zai gani ba kai ma ka yadda babu in nuna ma ko ka yadda akwai jahili eh gurin ne ko ma wani shafi ni eh. na wa shari'i ni na wa shari'i amma ne gurin eh eh nan ne ويكون له فيه أجر عظيم من كسبه وتعظيمه شيني نم وجن نم وجن أنه يوجب من خصوصات نن دي نم ما يدوب أكي نبع قرب shine ga kan na dan da ga rubutan duka da farko to ba matsala ga kad ta zo kad yaf'alu yaf'alu ga nan ga ta zo ga fi'ili mudari yawa waya kunu wannan wawun din wani irin wawun ne shine ma rashin sani eh ajrun azimun wannan wawun din duk wanda bai san shi ba kai yanzu wannan wawun din waya kunu kai wani iri ne Hello? Ina jin kafa, waya kunu wannan wawun din, wani irin wawun ne? Na'am. wawun din nan to na na eh wannan eh a to ai ka san abu idan mutum jahili ne shi cewa yayi ga ya zo, yazo ce kuma wa yakunu fihi ajrun azimin yace gashi wa babu kada a wajen to ni dai na san cewa jahili ba zai ga wannan kadi ba amma idan mutum ba jahili bane wallahi zai ganta lai ada ba kala ga wannan da a fari da shi ne duk gaba ɗaya ku bai kamata ku da a dan uwa dan uwa akwai kada a wajen ko babu ba zancen mummuna bane a fara tabbatarwa akwai kada a wajen waye kuna ɗin akwai kada a wajen amma ba a bayyana take ba ko kuma babu kadi ɗin. A rubuta a A'a, ai kana ji ai akwai abin da ko ba a rubuta ba shi malami ba jahili ba zai san akwai shi ai jahili ne sai an rubuta abu ba abin eh a ba haka ne ko ba haka bane ba wai nake wai magana a kai ba haka ne ko ba haka ba haka ne gaskiya za mu inda da ba kan a gurin saboda da yana an ba ma karatu kare daga zan kadi ya faru mu ba abun nasu eh kuma da muke adar da azimun to wata kadi da ake shigowa na mun kida a'a kadi da ake shigowa a'a ba wai za ta iya fa shigowa ba wannan wawun ɗin yaya sunansa wawun mugayira ce wawun me wawun mugayira alal cikin mugayira A'a, ɗan dai ɗan sake ɗan lafazin hmm, ka kai na gane amma ba haka ake cewa ba a farko ɗan cancanja. Wawul menene? Ka ce wawul atafi ce kawai abin da zaka ce kenan. Wawul atafi ce. Yawa. kuma shi yawa wawul atafi ne. To ashe kenan in ka yadda wawul atafi ce a ce kad kunu ne a wajen kenan. Yaya baka ga mushkila ba yanzu wannan kadidin in ba a san ta ba fassarar ai ta canja ai fassarar abun kuma Ibn Taymiyyah ya ce kama qaddamtu laka can kuma ya ce wallahu qad yusibuhum ya fito da kadidin karara a can kuma ya ce kama qaddamtu laka malam dole sai an san nahu za a fahimci fa zantuka fa miwa kan ma'adanci nan ko shi yana magana ibnu taymiya bai faɗi wannan magana ba ko kuwa shi ce waye taymiya ya ce wa a fi ajrun azimin gashi babu kadi a wajen ni dai na san jahili zai ce babu kadi amma duk ɗalibi zai ce akwai gada a nan sannan kuma yanzu idan ka cire kadi din fassarar ta canja fa kana cire kadidin kace babu fasarar ta canja shi yasa ka ga wannan adalci eh. a ba wai abin dariya ba ne adalci ne yanzu ibn taymiya yanzu in ka cire yanzu kadidin ai ka cuce shi dan ga abin da yake nufi ka ce kuma ba haka ai yawwa amma bisa ka'ida na ilimi ai da kawo shi matsayin hujja cewa dan ibn dubiya shi yau da akan yawa kawo magana akan yawa ka ce kamata a zani a ce ba mu magana yawa yawa wannan abin da nake so kenan shi yasa babu ai a yanzu ba cewa muke halal ba wai cewa muke ai maulidi a wajen mu ya halatta ko ya kaza a'a so muke dai a bi ka'idar ilimi ai wa ibn taymiya adalci to duk wanda ya bi ka'idar ilimi zai ce akwai kada a wajen shi shi ne abin da nake tabbatarwa kai ka ce dan asabul kafi ne alhamdulillah amma yanzu yan dariƙar tijjaniya nake nema dan me shi mun ce musu jahili ne sun ce ba jahili ba ne yan tijjaniya muke nema me shi mun ce musu jahili ne sun musa to kaga shi yasa sai muka ce to ga jahilcin nasa shi ya ce a nan babu kadi na san wallahi jahili ba zai gano ta ba kalmomin na ku suna nan gaskiya a kan kallawo a a malam fa ba nan ba to assalamu alaikum assalamu alaikum idan ka sauka zan danna ma shi audio din me shi ya ce in dai mutum ya yi abu ka gaya masa kalma to ba kai rashin kyautawa ba in dai shi ya yi abu zan danna ma da haka yanzu ka'ida ya bayan na ɗanuka masa in ya za in yi jahilci zan ce jahilci ne a bisa ka'idarsa amma ka ce in janye a a saba zan janye ba amin Allah dai gano da su su yi karatu shi ne kawai kaga wannan kenan kaga yanzu wanda ya hau da yake ya san abin da yake yi duk da yake ba wani ne ba assalamu alaikum ina jin ka da wa muke magana wa alaikum salam kana magana da shaf sadir to Sheikh Tajuddin dan dariƙa ne kai To yawa ka zo a kan wata matsala. Faɗin Ibn Taymiya waya kunu qad qad yaf'aluhu ba'd an-nas wa yakunu fihi ajrun azim wa yakunu akwai kada a wajen ko babu. Kana ji na fa ce wa yakunu zancen Ibn Taymiya da ɗaya daga cikin jahilan dan jahili ne har yanzu ni. ya ce da ibn ya yace "Fata azimul maulid واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون فيه أجر عظيم يتي ويكون أب كريم Eh mahallin yawa mahallin ne za shi ne idan akwai kadi to ibnu taymiya bai ce lallai wanda ya maulidi yana da lada ba idan kenan akwai kadin kenan watakila saboda kad idan ta zo fi'ili mudari ya biyo baya ko dai ya zamanto yana fa'idantar da ashak ko kuma ihtimalul huqu ko at-takfir ka gane ko kuma at-taqlid dan haka kaga to idan yanzu muka zo muka bi ka'idar ilimi yanzu in muka sa muka ce babu kada a wajen to sai ta ba mu natijar ibnu taymiya ya ce lallai aka yi maulidi akwai lada yau idan a abin da ka karanta shi ne ka eh abin da ka karanta bisa ka'ida na karatu na malamai kaga idan ba wai so da yawa ba kana ji kawai nan abubuwa a a wajen ka ne a wajen ka ne ba su da amfani assalamu alaikum ina ganin mu za ka kare ba kalmar nan fa bazan zan janye ta in ka gana janye ta wallahi ban sa ta ba sai da dadi jahili ya ce babu kada a wajen ni dai na san akwai kadidin tunda mutukar mutum bai wa kansa adalci ba ka san ba kai karatu ba ko ba ka zauna amma ka fito da sunan malami wallahi ba za mu baka ba assalamu alaikum ina jin ka dan uwa wa alaikum assalam dan tijaniya ne kai a dan izala ne to ina jin ka i bayanin ka gaisuwa da fatan alkhairi malam amin amin amin ni ma ina ma gaisuwa da fatan yawa ni gaskiya abin da kake karantuwa da komai kuma gaskiya ma malam muna tsara da kuma muna jin daɗin karatu amma wani abin da aka yi lokacin da kai wannan karatun da ka saka ko kai lokacin kana abin nan hmm. kana gana hmm. bayan ka sauka a wasu maganganu da ke kamar shafi shafi ta kamar da kan da sauraron karatun shi akwai shafi yanci ne ba dole maka ba in ya ka sauraron karatu wannan akwai tabiyanci shi sa ko ne daga wani ke sauraron karatun da na fahimci cewa inda gaskiya yake kuma ban yadda in da ya idan kuna karatu da izinin Allah izinin na da alama su yi karatu sai ka samu abin da su ka ka amfana da shi game da karatu amma su za su ya magana ga da gaskiya ta fi ko ga da gaskiya ta ko Allah ya nuna kama kama abu a wani bangare. Allah su Allah ya sa su gane dan uwa. Eh. Yawwa shi ne sa ga wani muna bayyana mana da kuma muka ƙara fahimtar gaskiya alhamdulillah ina da mana muna jin daɗin ka amin amin dan uwa na sauke ka da kayi hakuri wa alaikum salam dan uwa dan tijaniya ne kai yawa barka da dare dan tijaniya ne kai ah, To muna jin ka amma in bayanin ka ya nuna kai dan tijjaniya ne sai mu koma. Waye sai ka ba mu amsar nan wajen. Yawwa muna jin ka wallahi wallahi malam ni da san da da ni kullum malam fatan alkhairi zan maka to Allah ya saka da alkhairi ni ma na gode wallahi ina so ina fatan dai malam alkhairi ne ko eh alkanawi kake magana da shi Allah ya saka da alkhairi ina maka fatan alkhairi malam alkhairi da an da shi sai daga abokan gida to Allah ya shirye su malam alkarim jigawa assalamu alaikum Assalamu alaikum. Ina ganin zan rufe ina ganin zan rufe. Ku yi zan rufe layin da ake kira. Zan rufe layin da ake kira. Malam Jabir in ma na ɗauke ka ban rufe layin nan na direct ba. To wallahi ba za su ba za su ƙyale ni ba. Za su yi ta kira ni. Assalamu alaikum Malam Jabir. To yanzu duk wanda ya kirawo ta WhatsApp ne zai samu kawai saboda ina so in tashi in je in sallah. Assalamu alaikum. Malam Jabir. Ka ji ko ga wannan kai ne a ƙarshe. To assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam kai dan dariƙa ne. Eh na ce kai dan dariƙa ne. Na ce, eh, cewa ne kai ɗan dariƙa ne. Na buga, jarida. To, abin da ake tattaunawa a kai shi ne. Eh, eh waya kunu fiye ajurin azimun, fata azimul maulid, wata kaduhu mausiman qad yaf'aluhu ba'adun nasi. waya kunu fi ya ajurin azimu akwai kada anan ko babu. Eh to ai ba wai alfahari ba wa shi ne. Na tabbata kai dai ka ɗau wannan a matsayin malami. Shi wanda na dan na danna muryarsa ya yi jahilcin da ya ka shi a matsayin malami. Mu abin da kake so mu sani. Kai wani ilimi kake ka irin saboda al'umma dangane da wannan mahallin gawo ne. Yawwa. Ni a wannan yawwa abin da nake koyarwa shi in za ka yi maulidinka ka yi maulidinka amma ka zo ka ce ibn taimiya ya ce haƙiƙa kaga akwai zalunci dan akwai isnadin ƙauli yawwa akwai ha'inci gwara ka yi maulidinka amma ka ce ya ce haƙiƙa akwai lada banda kuma jahilcin mutum da ya kasa sanin fassarar ya kasa sanin ƙa'idodin lugha shi ta kai shi ga yace Ibn taymiya ya ce haka a ah, babu ba eh, naji eh, a ah. ba ba shi da da ba da ba shi. taymiya ne ya da to waye ce yanzu ko kashi ai sai ku kayan da shi yau to ba matsala oke ba shi da matsayi amma kuka kawo shi a matsayin hujja ai ku ake kafa wa hujja da shi saboda a bisa jahilci to sai kuna da awan madiyar da ku amma abin da kuka sani sun so da jahiliya jahili ne wannan ku ya guri wallahi jahili ne wallahi sun mata wallahi jahili ne ku ya guri jahili ne wannan ku ya guri to malam jahili na ragare ka zan yi kiran ka insha Allah sai ka samu wannan jahili ne eh ku ya guri jahili ne Allah wannan jahili ne wannan jahili ne yan uwa akwai wayanda suka yi ta kira ku yi haƙuri wannan jahili ne wallahi jahili ne wallahi jahili ne wannan bai san inda aka yi wannan wallahi jahilai ne kisa duk wani abu da suke ɗauka na ibn taymiya suke koma gefe wallahi ba su isa su gane wallahi ba su isa su maimaita a gaban mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ya gida ya haji. Alhamdulillah an kare cikin ranar kira kare. A bai kare ba har yanzu suna ta kira amma babu wanda ya zo. kare ba. Now. Hello. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum ya muna jin ka ana an gama shi Ya ce an zama shiri ko shiri na nan. A har yanzu yana nan muna kan shiri ma muna yi. To ni tambaya da aggare ne a tambaye muna ɗan tarika in su su yarda da Sharif Sala. Sharif Sala a tambaye shi da Allah tsakanin shi da Allah ibn Taymiya musulmi ne ko musulmi ba musulmi bane a tambaye shi da Allah da Allah saboda shi kadai za a cikin kabarin shi a tambaye shi. Inda ya ce ba musulmi bane to mu yarda. to shi kenan babu matsala a tambaye shi da Allah a tambaye shi a tambaye shi da Allah tsakanin shi da Allah tsakanin shi da Allah a tambaye shi to ba matsala insha Allah za su ji in Allah ya daga shi kuma ku yi eh. tambayar da aka yi amma ba zai canja yi magana ba wannan dai abin da ya faɗi shi zai faɗi assalamu alaikum ina ganin zan tashi fa akwai malam Jabir sai na yi kiranka insha Allah malam Jabir ai sai kai magana No battery. Please charge. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Malam Jabir. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Malam Jabir kana da matsala. Malam Jabir. Yawa muna jin ka. Yawa kai muke ji. Ai malam tun da na kagara da hawa da ka san yi kike in duro program din. Ina ganin ba matsala zan baka zan je na yi alwala zan baka dama kai ta sukuwarka. To shi ke nan malam. Eh ana jin ka ana jin. To abin da yake so abin da yake so yan uwa su gane dama akwai wani kadiya da nake so da kuma kalubale da zan jefa ma wani wanda ake kira shi wai shi jire mai dan kare larabci to ina so sai san kuma assalamu alaikum malam jabir ana shek alona zan yi fa kai kawai ana jinka a line ka ci gaba da bayaninka Na'am to akwai bayanan da yayi akan a Sheikh Malam Musa Yusuf Asad suna guda biyu wanda nake so zan mai radi akan wannan saboda abu na farko mu dama muna tafiya ne da hujjojinmu kuma hasali wannan kalubalen idan an gama ma zan yanke shi zan tura ma akwai wani dan kazagi shi zai tura mai akwai kuma kuɗi da zan saka wanda in ga yayi wannan abu insha Allah zai samu wannan kuɗin na ji yi wani magana akan bayanin kariyar da ke faruwa kwana tsakanin a shek malam musa yusuf asar suna da wani malamin su da ke maiduguri na to abin da ke faruwa malamin su na maiduguri ya riga ya kira ruwa abul fatai al miskin ya riga ya kira ruwa kuma ruwan da ya kira billahi ladi ba shi da liman da zai ta yi da haka junairu ba zai iya tara wannan dakakan ba domin hausa suka ce idan ana faɗa da aljani bada da aljani ba yaro ba riba kuma yaro bai gani ba balle ya raba ina so in gaya mai ya gane cewa wani abu ba dole bane sai ya yi suna saboda mu mun fahimce shi yana so ya suna ne kamar yadda ko zai suna to da aka riga ki hakuri shi ma ko za ya riga ya suna ne Allah ya sa ta hanyar malam Musa zai suna amma kai mun riga mun gane ka kai hakuri na ji kai magana cewa kai ku yadda cewa malam asali ya zauna da malamin ku ba to abin da nake so ka gane a nan wurin ka ce kana ba da ɗalibai ɗaliban ku ai ba su yadda ba ɗaliban ku ma sun ce ku daina tankas mala asaru to ni yanzu ina faɗa duniya tana ji a cikin ɗaliban nan naka dan baka zama malami ba da naka zama ɗalibi na ware kuɗi naira dubu ɗari ka kawo ɗalibanka guda biyu waɗanda ɗalibanka ne wanda a ka saboda ina hawa ka. a pejin kau kana sa su program kuma idan wani kariya na ilimi ya kawo suna kaya daga kawo su guda biyu in dai wa'innan tabbas mun tabbatar ɗaliban ka ne kowanne za mu bashi ni zan bashi ne kowanne dubu ne dubu hamsin hamsin da haka kuma zan faɗi namba na yanzu insha Allah in a kai wannan abin to ni zan bada dubu hamsin hamsin sannan kar ka manta ka zo kana magana akan ƙaryar larabci larabci larabci a duniyar ilimi idan ka tauhidi to ka riga ka gama komai Kada ina Allah subhanahu wataala ya saukar da sura kutun guda tabbare da abilamin wata ba din larabcin ka ba kai abilamin ba amma me a yau Allah subhanahu wataala ya da koko ko mai cikin wuta ne ga idan ana daga kana ƙaryar larabci akwai wani ƙarya da aka da aka yi a shafin sarki zaki na qad khasari bil ilmi wat tasrifi in qulta kun bila taswif taswifi kayi maganganu akan wa'ina abubuwan kazo malam na program kai za ka gyara larabci za ka gyara larabci ƙarshe ya kasance malam bashir argungun ya koka a baitin da ka da sai da ma gyara kuma ka saurari gyaran ba kuma ka kasa amsa ka kai dai ka koma can fejin ka kuna magana sannan abu na biyu kar ka manta malam musa shugaban ku shek ibrahim ya tsaye shi ya danko ya danna maganar shi kuma ya buɗe littafi ya kama shi ya ci shi kurakuran larabci da haka a duniyar larabci kana fakewa da larabci kana cewa ai kai ka isa a tura da kai to yana mai tabbatar maka a tazaran ka da malam Musa wallahi kamar sama da kasa ne dan haka hakuri idan sunan ka yazo zaka suna dama tun farko Allah subhanahu wataala ya saka ma a Sheikh Asar Islam Sheikh bin Al-Qasim Allah ya saka mishi da alkhairi ba dan ya mutu ba ya yi wani magana farko da suka fito bayan Allah na tun daga kan koza Abbas Sarauki Nasir Ado Musa Abul Fatai da shi jerin sai ka ga yadda ka san wasu 'yan mata sai su je su haɗa a ɗaki ku cunkushe ko a nan dole kuna rage to ku yi hakuri wallahi malaman ku da sun canza salo domin ku ba za ku iya kare ɗariƙar tijaniya ba da haka ina mai tabbatar maka junairu ka gane cewa malam Musa ba sa'an ka bane malamin ka idan zai fito shi ya dikirerin ya ce yana neman malam wanted haka na cewa wai a turo maka da tasani an turo wa da tasani kar ka manta malamin ku ba cewa ya fashi a nemo mai malam a nemo mai shi wanted a duk kaza in kaza an yi declare naka wanted kila ka yi commission wani ne ko kai wani babban laifi za a ce a nemo ka ko a rayu ko a mace to shi ma haka malamin ku yake yake a je a nemo a je a nemo malam asali a kowane hali kuma sarki zaki ya fitar da wannan sanarwa ko malam asali yake ya amsa to dan me yanzu za ku kuna cewa sai an da baiti da haka ka ku ringa amfani da wannan damar kuna karkatar da hankalin mutane wallahi malam asali idan zai karanta fejin nan gabaki daya in zai karanta gaba ba ma ba in zai karanta gaba ɗaya littafin nan malamin ku ba zai fito ba na haka ina ƙara tura sako gare ka kuma na ƙara maimaitawa idan kana tunanin cewa ai kai ka isa a bangaren ilimi kuma kana da ɗalibai wanda kake tunani saboda za ka je a kona karatu da kake ana ce ma sunan karatu wani karatun zauni sai ga mutum kawai ka zauna ɗakin ka kai kaɗai ka ɗauko wani ɗalibi guda ɗin kuna program gana ba ka yi hakuri ka jira idan lokacin sunanka ya yi za ka yi suna biyu amma ka kai tunanin dole sai ka taka kafaɗan malam musa saboda duk mun fahimci abin da kuke ce haka zalika ko da ya zo yana dan shi kuma shafin sarki zaki da kuke tinkawo da shi wallahi wannan shafin Sarki yin malaman ku san wannan fili. ko ko da gidanka kuma yayanka saboda shi ne gaba ɗaya jagoran ba zai taɓa manta da alheri da malam musa ne ba. Malam Jabir. Na'am. Ni wallahi malam Jabir na zata ni kai da za ka yi mana karatu ko kuma ka yi magana kan topic. A'a, ai malam wannan rabi ke jefa mishi. Kalubale ne malam, kuma na Ai kamata in eh. mutum yana da ɗalibi ko shi ya kai yanzu ya zo ga shi mara tarbiyya a bebe. Wallahi jahili ne. Ni yanzu mara garaji? Yawa shi yasa ina ganin saboda ma kada mu ba su wani kofa. Wallahi jahili ne. in kuma ɗan ɗariƙa ya isa ai shi. ai ni dama haka nake duk wanda yake mai ilimi wallahi sai dai ya ce mun ko kalmar da na yi amfani da ita shi yana ganin da na canja amma ƙarya yake ya ce wanda ya faɗi wannan magana ba ba jayici ba ba jayidi ba ne ƙarya ne kowaye idan kowa ai suna maganan ne luga luga wallahi jahilai ne kuma a jahilai a gaban jahilai suke zuwa da zancen lura su tsira wallahi Allah ce sarki ya samu dace a yanzu dan akwai masu kira sai ka ga wani ya kirawo da confidence ɗinsa da babban murya ni ɗan ɗariƙa ne amma daga an kawo matsalar kuma sai ya gudu ai wannan aibu ne ma kun tara jahilai kuna halakar da su kun fito da sunan karatu wallahi ba kai ko prop ya zo gabana ya kara wannan maganar na rantse da zatin Allah su ya ko prop wannan maganar ta cewa wannan waiwaya kunu waiwaya kunu fiye ajurun azimun wai wannan wawun ɗin wai babu kada a wajen wannan jahilci ne a jahilcin kuke zuwa ku batar in za ku yi maulidin ku yi maulidin kuma mu ina ruwanmu amma ya ce wai ibn taymiya ya ce wai lalle hakika za a bada lada saboda jahilci da kuma cin amana shi ilimi Allah madaukakin sarki ya mu dace na ya ce eh ina jin ka shek amma na ƙara ma minti daya dan akwai masu to a gurgurda kamar yadda na faɗa dan Allah malam ni kan sa nan bana kuma zan faɗi nan bana nan idan jire ya kawo mana ɗalibansa guda biyu wanda ya ce yana alfahari da su ko wanda ya ba shi Eh, amma abin da nake so nan ya kamata mu yi magana mai amfani. Eh, na Malam Jabiru, mu yi magana mai amfani nan wannan abin ma tunda in ma mutum yana da ɗalibi a yanzu ya fito ga wani akan fefan karatu wallahi jahili ne kuma irin wannan jahilcin nasa suna da yawa abin da yasa na ɗauko wannan ƙasan wannan karatun kuka zo daga fidda sanarwa kuka sa comment irin wato ah. ga wani ya haɗu da alkalwi bayan na sauka ne yi wannan abu sannan kuma jahilci yayi ku a ganin ku dalili ai illa kenan in dai kai makawo ne ba za ka gani ba kaga yanzu wani ɗan asabul kafi ne ma ya zo kansa da na nuna masa da yake shi ya san abin da ake nufi ya san dawa garin shi ma karan kansa sai kawai ba da shawarar ai kaza kaza nan ko wata kalma amma ka ce ba jahilci ba ne ƙarya kake kowaye kai jahilci ne kamta a gurguje shi mara. ina jin ka shi amma da Allah wannan can shi ma da ka bar shi nan eh ai malam na sakon ya isa ka to kamar bar yake cewa malam insha Allah ina ƙara ba ƴan uwa hakuri ga baki da amma wani wani ya ci abin bai mai daɗi ba kowa ya tsakanin Allah mutanen malam kan mutane muna fata wa kanmu lokaci akan idan za a yi shekara ko za a yi wani abu da su ce wai fito kun ka diba kadiyar nan tun farko inda sun yi niyan za a yi ai san da ya ce mata hadin kikin sun ja baki sun yi shuru ne san da ya ce mata hadin ya ce a yana neman malam ido rufe ai sun yi shuru amma kuma da suka ji malam ya ansa sai suka da suna cewa wai sai an karanta kaza na za a yi kaza da haka da Allah a kai baka ji ba bayan ma an karanta din ma yanda na ce ai na na, in ka bibiye ni wannan na gaban shatima al-miskin wani ya kira shi ma na gabansa ne ya ɓoye aƙidarsa saboda ya ga a gabana ne sai ya zo min da ba da wai shi ahli sunna ne da bayani ya yi bayani sai asirin sai ya tonu in ka bibiya ma ni ban sani ba ban san gaibu ba amma qarinatul hal ta yi su ne suka turo shi ma ya yi ma kirana dan da aka zo aka wannan aka kai abin da aka kai sannan kuma nan daga ƙarshe sai ta bayyana ɗalibin ku sannan kuma sai ka zo kake maimaitawa na'am shek a guje na ji wani kola ya ce ai kana ce masa jahili ana cewa kaza to abu mai sauki shi ya hada ya hada tsakani ya hada wa samu wani kariya ya jawo daga cikin wa'ina wanda ake ce ma jahilai ya zo tun da ya ce aika a irin su face face amma kana nan zo na gidi shi ya hada ya hada program ko ya hada debate ko wani mukabala ne yake tunani ni na gaya mishi kuma malam gashi na tsaye malam a kodin shi ko bashi a kuɗe da in dai mutum ya kai ya tattauna da shi zai tattauna da shi zai tattauna da shi a ilimi Allah shirye su Allah ya saka da yanzu da za mu program za ka ga numban waya na karasa amma yanzu ga baki ɗaya shafin su tun daga kan koza har zuwa ƙasar su ba wanda ke sama numban waya sun daina sawa Allah ya shirye su eh to kaga sun wai amin amin ka sake sa wai inda akwai kasa ba a gaddaman kokawa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Malam Rabi muna jin ka. Eh malam an wani lafiya ya gwagwarmaya. Alhamdulillah. To masha Allah malam. Alhamdulillah alhamdulillah Allah mun gode fa muna godiya malam Allah ya saka da alkhairi. Amin Allah ya sa su gane. Amin amin amin amin. yanzu kuma wanda wata sabuwar ɗarika ce ta fito a cikin ɗarikar tijjaniya wata sabuwar tijjaniya ce wannan <laughs> yaya kamar tijjaniya ne eh Tijjani da sharuɗa Saboda na ga sharaɗin da ya yi yawa yi a wannan shi babban malamin nasu ya kawo sharaɗin shi. Wa'annan ko 'yan kucuku ba mu su kawo sharaɗin su. Yanzu shi wannan mutumin da ka saka har ya kai wajen uh, asuba yana yana ta karatu. to karatu yanzu ya yi ko kuma shirme yake ta yi ne ni ba ni na na kasa ma gane kwata kwata me yake yi wallahi shi yana da bacci amma kuma kaga ai ya tona asiri shi ne ai yanzu irin wayannan su ne ɗaliban shi yan miskin ɗin dama a su ne fa dan duk inda ake shi yake ma gabatar da shi kaga shi ne wannan wanda irin kawo malam rashin kunya nan kenan yake faɗa yake yake zagin malam shi ne dai To ɗaliban shi kenan? A su ne mana. Sai kuma wanda nan ya fito ya ce wai dalilan da aka yi ittifaqi da su wai a kansu guda biyan ne akwai ƙaunin sahabi duk ka ta eh. kawai. Allah bar ya sa mu dace. To ɗaliban kenan. Amma wallahi ɗan gaba ɗaya miskinin ne na gaske. Allah ya Amin amin. To wallahi malam ba wai cin fuska ba ko cin eh. zarafi ko wani abun nan. Eh. Na rantse maka da Allah malam ni kaga da shi ɗan biskit din. Hmm. Da yayin shi. Wallahi gani nake kaman wannan a eh, me yake da suna wani abun da ake sa su ɗin nan. Tarbiya. Tarbiya. Hmm. Tarbiya ta taɓa musu kwakwalwa. Ya zara. <laughs> Allah. Allah malam. Ba su da ba su da cikakken ko da ke duk wanda ya tarbiyyar nan zaka ga haka yake gaba ɗayan su zaka ga haka suke eh, kaga ba ko su dan bayan na iya ba ko su ai na iya ba ai shi wannan ya ce wai ya fi ibnu taymiya shi na jiyan nan ya ce wallahi to da mu da ta kuma ai an taba yi ai mara ladabin nan shi ma ya ce ai ya fi albani ya fi albani eh, eh. amma kuma daga baya na ya ce ai ba wai albani babbe yake nufi ba albani zari yake nufi ƙarya Allah shi ƙarya suke Allah ya sa mu dace Allah ya shirye su ina ganin akwai masu kira da yawa na malam Rabi ba to to to to ba sannan kuma gyara gyara da kama shi da wannan dan um, mai ladabin eh. na sarki ladabi na kenti jami'a eh to gashi dan kogo ya za tabbatar da cewa ka yi kuskure ba. Wallahi ka hadidin mai karatu ko kaka in dai ba jahili ba Ai a gaban jahilai eh. suke zuwa su irin fassarar nan. To ka tara ka gani wallahi malam za ka ga sai sun saka karatu akan wannan abin da wannan mutumin ya zo ya faɗa. Ciwa. akan wannan ba dan kogo ya zo ya magana ya tabbatar da abin da ka faɗa ba. A'a ba a'a ba nan su sanya karatu ba ka san dalili. ai duk yadda za su su nuna ba su ji raddin da ne ba za su fito yanzu in suka sanya karatu a kansa kenan su mabiyan za su ji eh ok suna jin abin da alkanawi yake ka san hatta koza farko farkon koza da ya ringa jin wuta mabiyan suka ringa gaya masa ba akwai su alkanawi suna buɗe wuta ka san abin da ya ce ah. wallahi a ya fito ina da odiyansa live ya yake faɗin cewa wai ai wannan yaran nan basu basu ka san kana cikin mota kawai dan wani ɗan koyo kawai yana zuwa sai ya sa ma kawai sai ya zo ya kara ma kana fitowa sai ka ga L <laughs> su wayan suna jin wuta su wayan suna jin wuta don haka sun kai masa koke wai ya tashi wai sai ya ba su cewa ai ai ko a mota ne wai kake wai idan nan wani ya goga ma idan ka fito ka ga L wai da haka su ma wai ku wasu za su daina ne <laughs> to kuma ga shi abin damuwa maimakon maimakon su din ma su rinka ansawa maimakon su su rinka ansawa sai sai sai sai sai yan miskin ne suke ansawa wallahi sai iya iya kunya gaskiya ne ku in nayi ko malam Bashir yayi ko malam Ahmad Shafima al-miskin ne ke tanka wallahi Allah ya samu Na kiyaye ina akwai wanda yake ta kira wannan kai ahli ne gaskiya afwan ga wani ina jin ta yi ne kai dan dariƙa ne ne to ga wani ana assalamu alaikum assalamu alaikum to ga wani na yi kiransa ta yi ma ɗan ɗariƙa ne amma kashi na ƙara kiranka ya laku nake nema ga wani nan ya yi kira ta yi ɗan ɗariƙa ne kan tabbas akwai alamun ɗan ɗariƙa ne na in koma a ba zan ɗauki ka wa ɗan uwa ga wani nan akwai alamar ɗan ɗariƙa ne assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah ya barka da ɗan uwa da wa muke magana jarabi kana magana da ne. to amma kai dan dariƙa ne Ɗan dariƙa ne ka sauka na kama fa wajen nan naka ai ka sauka daga kan shi sai na kama ka ɗora wani karatu a kai shi ne yake so mu koma ta mu yi magana a muna kan wannan muna kan wannan kawai dai amsa muke nema waya kunu ta ajuran azimin akwai kanu ko babu wannan eh. akwai abin da nake magana da shi babu ruwana da wannan ka koma akwai kada a wajen ko babu wannan wawu din wani irin wawu ne da ka shigar da shi cikin bawon jam din naka wanda baya ciki kai ma rike so ma baya kai shi wayanda suke ne tsaya ka ji mana ai wa'anda suke bugowa sun san yana ciki da baya ciki waye ce kai ku zo a kwame da jahilai ne wasu ce ku kawo su a kwame da babu waye ce ku zo ku sa shi a kwame yanzu ne kawai ka bada amsa wannan wawun din wani irin wawun ne don mu tabbatar da cewa waɗanda kuke naɗawa a wakilanku jahilai ne wannan wawun ɗin ka faɗi wawun wani irin wawun ne. Muna magana da kai a mahallin ca kai malaman ɗarika jahilai ne ba su san ba shi ne nake. A ba ni gaba ɗaya ba wannan dai na ce ka taɓa ji yanzu na cewa prof jahili? Ka taɓa ji prof ka taɓa ji na ce masa jahili? Nawa kai? Me baka faɗa a kansa ba? Allah ya isa in dai na faɗi Allah ya sako kuma in na faɗi Allah ya tsine mun in ban faɗi ba Allah ya tsine ma kai ma Allah ya tsine ma Allah ya hada ka Kaka ce Allah ya tsine mun kai dai ka bar shi a in na faɗi Allah ya tsine mun in ban faɗi ba Allah ya tsine ma ba shi a a yanzu dai wannan wawun din wani irin wawun ne ina jin ka jahilai banza baka gane addinin Allah ba ka zo sai ta Wani irin wawun ne wannan ba larabci kuke ji da shi ba kakka zage ni Allah ya baka haƙuri. Na magana haƙuri ai kai ne ka ɗauko mahallin da za a yi jima da kai ka zo kana magana. To Allah ya baka haƙuri, koma koma wannan wawun ɗin Allah ya baka haƙuri, Amma wannan wawun ɗin, wawun ɗin me Allah ya baka haƙuri? ka yi hakuri. Wawun na hadafi ne idan na hadafi ne bai kake tabbatar da shi. To, yanzu idan wawul atufi ne, kad ya fa'aluhu ba'adun nasi, kad ya kunu za a ce ko kuma bu za a ce kari ya kunu ba. Idan an ce kari ya kunu ne ne amsa. A'a ba idan an ce ba haka za a ce ko ba haka za a ce ba. Haka za a ce, haka za a ce. To, Abul Fatai ya ce ba haka za a ce ba, kenan yanzu kai ka tabbatar da jahili ne kenan. fatai ya faɗa shi abul fatai ai ba hujja ba ba baya da cikin kiwam da larabci ai dan adam zai iya kuskure zai iya daidai okay sai yayi daidai a to ba matsala wallahi wallahi mun fahimci juna da kai Allah ya saka da alkhairi amma ka yi hakuri da Allah dan yayi abin da ya dan faru tsakanin ni da kai Allah ya baka hakuri yanzu na da tambaya ni ba eh to ina jin ka ai tunda ka tabbatar ba daidai ba babu matsala haka muke so yawwa na ce to matsalolin tattaunawa akwai yaran mu da suka nema akwai wani yaro dan Maiduguri da suke neman su zauna muka me zai hana ka zauna da su yawwa kai na ji daɗin wannan tambaya zan baka amsa wato a bani amsa ina ji dan Allah kai yanzu za ka zauna da jahili ko ba za ka zauna da jahili ba dan Allah ma tambaya ni ba a'a eh ba matsala amma fara bani amsar tawa shi jahili ba a gane mutum jahili ba matsala ba matsala a'a kai dai ka bari fara bani amsatawa. ba yadda to ta ka gane jahili ne kafin ka zauna shi yawwa ka gane jahili ne magana eh a tunda ai ka tambaye ni zan baka amsa ta yadda aka yi na gane jahili ne kai da kake ɗalibin ilimi dan Allah dalilan da aka yi ittifaki a kansu guda nawa ne dan Allah a matsayin Kwaya nawa ne? A lissafa mana su da wanne da wanne ne? A'a ah, kwaya nawa ne? Ai kai na tambaya kwaya nawa ne? Sai ya ce ka fara lissafa mana. A'a ah, guda wane da wane. Ai ina so ne in ka faɗi sai mu auna da wanda shi ya faɗi. Shi wane ne wanda ya Wane ne wanda ya faɗi? Shi ne wanda ne ka ce na ki zama da shi ɗin zan gaya ma dalilin kin zama da shi guda nawa ne dalilan da aka yi ittifaki a kansu. Eh, Ishe ka faɗi dalilan shi kuma sai ka faɗi yadda ya faɗa sai wani yadda kai ka gane idan baka san su ba kai ma ka ce baka sani ba sai in gaya ma ko wai aka maka lau abin da nake so in tambaye ka a cikin abubuwan da wallahi kana ji dan uwa mu fahimci juna wallahi duk ɗalibin ilimi da ya kai ya zauna a sa masa kyamara wallahi zan ce ma ya zamanto lazimi gare shi ma ya san dalilin da aka yi ittifaki in dai zai yi magana da sunan wata ƙungiya dalilan da aka ittifaki a kansu wannan wajibi ne ma in kuma bai sani ba to zuwa ittifaki akan dalilan eh ko da kuwa zuwa kuka ittifaki akan dalilan a ai ba zancen mu ake ba ana maganar zancen jumhur ne na malamai ba wai zancen ko izala da kaza ba ana magana akan abin da ya shafi addini kana magana akan malaman usulul fiqh kenan Okay, so, A'a shi musulman fiki din shi ba addini bane. Cikakken addini da shi ake gane addini. To amma ka ce kuma ana magana addini tunda addini ne yaya ba zan yi magana akan usulul fiqh din ba. Wanda ya shafi sufanci da izala. <laughs> Tunda wannan matsala ai ba matsala ce kwan ba. Sai ka zauna ku tattauna. To amma uwa ilimin sufanci usulul fiqh shari'a ne ko ba shari'a bane? shi sufanci shari'a ne ko ba shari'a ba usulul fiqh din shi ilimin usulul eh, fiqh shari'a ne ko ba shari'a bane shi yana cikin addini ko baya cikin addini a'a na yadda yana ciki e, yana ciki amma usulul fiqh din shari'a ne ko ba shari'a ba sai ake tabbatar da hukunce-hukunce na addini waɗanda suka tabbata waɗanda suka da ba su kaje su ake tabbatar da su. Ka ce shari'a ne ko ba shari'a ba. kawai amsa shari'a ne ba shari'a ba ne ne to shehu tijjani kun ce ya ce idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i mizani shari'i din nan akwai dalilan da aka yi ittifaki a kansu su ne ma ni shari'i din akwai al'ur'ani, akwai ƙur'ani. akwai hadisi to tsaya ka ah. ji in gaya ma dalilan shi cewa yi dalilan da aka yi ittifaki a kansu guda biyan ne shi ya ce sai ya ce akwai ƙur'ani in ne masa ƙarya waɗanda suke live suna ji sai ce akwai ƙur'ani sai ce akwai hadisi sai ya ce akwai ijima'i ya ce akwai ƙaunin sahabi akwai kiyasi duk ɗalibi wanda ya san abin da yake ba yanda za a yi ya sa ƙaunin sahabi cikin dalilan da aka yi ittifaki a kan bayan da ya ce ƙaunin sahabi sai ya canja kuma sai ya zo ya ce wai akwai al-istidlal haka wallahi ya ce kaga wanda bai san yanda ake makamar aiki kafa hujja ba in zo in zauna da shi akatul ilmi an-nusyan wa ida'atuhu an tuhaddisa bi ghayra ahlihi ba ahalinsa bane sannan yanzu ka zo in je in zauna da jahili da ya ce dalilan da aka yi ittifaki a kan su biyan ne daidai ya yi ko ba daidai ya ba. Dama ne magana ta magana A eh, ba na amsa idan ka bani wannan amsar wallahi zan baka shi ma zan yi. Da ya ce dalilai da aka yi ittifaki a kan su biyan ne daidai ya ko ba daidai ya ba. Shehu Tijani. A dan Allah kana ji ka ban amsa wallahi ka ban amsa zan ma shiru in baka dama. eh ai kafin na baka amsa ni ma ah. ina da magana da zan zan baka dama zan baka mintuna ka duba zan baka minti biyar za ka yi ta magana ba zan ce ma komai sai minti biyar ya cika ah, yanzu ka bani dama na yi magana sannan zan baka amma kana ji kawai ka ce daidai yayi ba daidai yayi ba kawai shi ne da ya ce da da aka yi ittifaki a kan su biyan ne daidai yayi ko ba daidai yayi ba a ah, je yi uwa ɗan uwa ka bar amsa dan Allah sai mu ci gaba daidai yayi ko ba daidai ba hikima ce fa wacce za ta baddalar da hankalin waɗanda suke sauraro a'a daidai yi ko ba daidai yayi ba ka ban amsa wallahi zan baka ka ci gaba da bayani daidai yayi ko ba daidai yayi ba ba da dama ni ma ne ma tambayoyi bayan za ka yi amma ba ni wannan amsar zan baka dama kai ta bayani kuma daidai yayi ko ba daidai yayi ba da ina da magana eh daidai yayi ko ba daidai yayi ba da ka faɗa ina da magana a'a daidai yayi ko ba daidai yayi ba baka amsa ya kamata ka bani dama ni ma na yi magana da kai wallahi zan baka amma ka ban amsa ta zan bar ka ma kai ta magana amma daidai yayi ko ba daidai yayi ba ka amsa amma ka ban dama na ma tambaya akan shehu tijjani tukuna wallahi kana ji wallahi zan baka dama kai min tambaya akan shehu tijjani amma ba na amsan nan ni abin da nake so ka tabbata dan Allah kana ji wallahi zan sauke ka in dai baka ban amsa ba fa kai kace fa in je in zauna da shi sai na kawo ma rashin cancantar na zauna da shi yanzu ka yi hukunci idan yanzu ka ce daidai ya yi to wallahi zan je in zauna da shi in dai ka kare abin da ya faɗi. ai abin ai abin da nake so in tabbatar maka tsari na ka in sauke ka kenan yanzu ka ga eh daidai yayi kawai ka ban amsa ka ce daidai yayi ko ba daidai a tsari na duk zai iya yin kuskure kuma okay zai shi ma kuskure a daidai yayi ko ba daidai yayi ba na yadda ma ka ce kuskure yayi kuskure yayi ka kuskure to shikenan ina jinka to shikenan ina jinka yi magana ina jin ka yi yanzu tana da ma'aunai da za kana da kayan aikin da zaka auna maganganu shehu tijjani ka gano wannan magana ta yi mawafaka da mu shari na ina jin ka na ce kana da alat da zaka yi amfani da ita wajen gano maganganun shehu tijjani ka gane cewa ta yi mawafaka da mu shari ko ta saba a alhamdulillah daidai gwargwado daidai gwargwado alhamdulillah mun gode Allah to yanzu kai duk maganganun sufaye ina maganganun da shekul islam dan na kusa ibn taymiya akan ɗaukar maganganun sufaye yi magana kai yanzu ka shiga ka je ka zauna da sufaye ka san matafiyansu da mashabinsu. gaskiya ne kuma ka kawo nan wata magana to ibn taymiya ya hana ni ko to amma zan ma tambaya assalamu alaikum ya yawwa na yi wallahi na ji daɗi kuma akwai alama za mu fahimci juna da kai to yanzu ɗan uwa ɗan uwa ibn taymiya kace ya hana ni ko kuma ka koma kana ji da ka rufe wannan wanda kake ji za mu fahimci juna kuwa assalamu alaikum ina sauraron ka ina jin ka ina sauraron ka ai ba matsala normal ina jin ka to wato yanzu ka kafa min hujja akan kada in karanta littattafanka da zancen Ibn taymiya ko eh ko ba hujja bane a gunka a hujja ne amma kana ji na ina jin ka na ce ma hujja ne saboda kada mu sha wahala na'am amma Ibn taymiya idan ya faɗi ina aunawa ne in yi daidai na karɓa amma abin da ya sa nan na ce ma saboda kada ka ce ai na ce hujja ne saboda shi shi yau tsaya ma ya ku ko daidai ce shi abin da nake so na yi ta hakiki akan ɗaukar maganganu ba yi kawai mutum ya zo idan ya karanta littafi zan ma bayani koyi larabci a rai tsarin makarantu zan ma bayani koyi larabci kawai sai je ya ɗauka wajen wajen ma'ani ya ce sun zo da karanta zan ma bayani kamar yadda ka faɗa wa wato ka kafa min hujja da ibn taymiya ya hana ni duba littattafan ku ku kenan ko ku irin su shehu tijjani ko ba ma irin su shehu tijjani ba ba su biya da ai kana ji a mu bar shi dai irin su shehu tijjani ai su ne. ai dai magana ai aka ji shehu tijjani duniya baki daya na jinka wa alaikum na jinka ibn taymiya ba akan irin ku yake yin magana ba kwata kwata na'am na'am na'am na'am kuma na ji daɗi da ka zo min da wannan magana ma na ji daɗi na'am to akan zuwa yake magana yawa kai wajenka ibn arabi ibn arabi Na hatimi na'am na jinka irin sufancinsa kake bi ai da shehu tijjani da ibn al-arabi al-hajimi da sisi da abdulkadir jilani duk duk gabaki ɗayan su subancin da suke duk subanci ne wanda ya daidai da tsarin addinin musulunci idan ka baka gane a cikin sa sai ka tambayi ma abuta abin sa gaya maka ya Allah fasalu ala dukkan yakun tula ta alamu ba yadda za a yi baka san ba zo kai gaba ga ka shiga ciki ka ce za ka ɗauka kai magana a kai mutum yakan iya tuwo ya je ya koyi karatun ci ya zauna a hajji a wannan ci ya ce turanci ta zai je ya nau littafin likitanci ke zai da mutum ya fara ne dole ne ya ji amai fara an koya mai. Gaskiya ne. Yanzu ne kana ji kare kamun kace ware yanzu Ibn taimiyya. da irin ku yake magana irin su Ibn Arabi kada a ringa ɗaukan littattafansu ko? to da irin suwa a yawa shine zan karanto ma zancen ibn taymiya din kan ibn arabi din ibn taymiya ni ba hujja ba ne a gona kai ne hujja to amma ka kawo shi yanzu isa na kawo maki saboda na san a duniya yadda kuke koyi da shi ba koyi da maza ya kamata kana ya kamata tunda ka kawo min ai na gaya ma tun farko ai nace in ya faɗi ma na yadda wuce ne da ka kawo min na yadda amma na yi ma tafsiri to yanzu ka bari na karanto ma zancen ibnu arabi zancen ibnu taymiya in yana magana akan irin wa'annan sufaye babu irin su shehu tijani a ciki babu irin su ibnu arabi banni in karanto ma zancen shi ne nace shi ibn taymiyyah ai magana ya magana ne akan sai babu ali da abi talib mu ya isa mu bashi ya isa mu bashi A'a don kai kuma kana ji karka je wani waje ka dai bari dai kan zancen irin su Ibn Arabi din. Tsaya na da kuma. Allah ya ce sai ku haɗa maganar manzon Allah ku sa da Ibn Taymiyyah ita ce ta gogo. An uwa kuma ina ganin sai an jima dan na ga nan an zo. Wannan gaskiya ne abin da nake faɗa kuma kai ma ka sani. Eh? Kai ma ka san abin da nake faɗa gaskiya ne. Kamar da Bahraini ya taqiyan an zo kuma an zo inda za mu tsaya da kai assalamu alaikum za ka gudu kenan alkalami za a a tare ka bari na karanto ma zancen shi ibn taymiya din ba ka kawo min zancen sa ba jatun ne a hujjatun ne alaika to assalamu alaikum sai an jima to <laughs> Allah ya sa mu dace Allah ya shiryar da mu to wannan kolan alhamdulillah amma duk da haka sai na karanto muku idan shekul islam ibn taymiya yana magana wallahi baya magana akan irin su shehu tijjani kwata kwata baya magana akan irin su ibn arabi kwata kwata assalamu alaikum sheikh na gan ka zan dauke ka tsaya kan layi kai ne ma na ƙarshe insha Allah in ibn taymiya yana magana akan sufaye baya magana akan irin su ibn arabi dan haka kakka kamun zancen ibn taymiya game da irin su shehu tijjani kakka kamun zancen ibn taymiya game da irin zantuka na kafirci da irin su ibn arabi suke yi kakka kamun zancen ibn taymiya anan dan ibn taymiya yanda nake zargin shehu tijjani haka ibn taymiya ke zargin sa yanda nake zargin ibn arabi haka ibn taimiyyar yake zarginsa shi ma yanda nake ganin akwai kalmomi na kafirci da suke faɗi haka ibn taimiyya yake kallon akwai kalmomi na kafirci da suke faɗi sannan kuma ka samu shi a matsayin hujja ai shi ya fara yi nima na karba tunda ka ce shi wujja ne a wajena to na a wajena na karba wannan littafin sharhi ne na al-furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الفرقان بين أولياء بين أولياء الله وأن الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان wannan littafin zan karanto ma yanzu ga inda yake faɗi daidai shafi na ɗari da biyu daidai shafi na ɗari da biyu ga littafin alfurqan baina auliya rahman kai baina auliya rahman wa auliya shaitan ga littafin alfurqan baina auliya rahman wa auliya shaitan gashi alfurqan baina auliya baina auliya rahman wa auliya shaitan gashi ni na wannan ne ni shari'i gashi inda yake faɗi shafi na ɗari da biyu yace fa inna ibn arabi wa amsalahu wa in idda'u annahum min as-sufiyyati fahum min sufiyyati al-malahidati al-falasifa laysu min sufiyyati ahli al-ilmi fadlan an an yakunu min mashayikh ahli al-kitabi was-sunnah yace kan fudail bin iyad wa ibrahim bin adham wa abi sulaiman ad-darani yace wa ma'ruf al-kirahi yace wa Junayd bin Muhammad har zuwa ƙarshe yace to fa inna ibn arabi lalle ibn arabi wa amsalahu da ire-irensa irin su shehu tijjani yace wa inid da'a ko da sun yi da'awa annahum min sufiyati suna da sufaye yace hum min al-malahidati falasifa sunan su suna daga cikin sufaye mulhidai zindiƙai yace laisu min sufiyata ahal ilmi ba sa cikin sufaye ma'abota ilimi wanda nake irin ba su cewa ai kaza zantukan su suna a'a ba sa ciki yace fadlan an an yakunu min mashayikh ahal kitabi wa sunna ballantana ma a ce irin su ibn arabi suna daga shehunai na ahal kitabi wa sunna yace sam ba su daga ciki kuma haka ya kamata in ɗan yi ma alaboro irin waɗanda yake magana na sufaye hatta da ya zo ya yi zantuka a kai abubuwan da yawa cikin majmu'ul fatawa ku da ke ya kamata ma da baka haka daidai nan shi ya yasa irin zancen ibn taimiyya da kuke zuwa gaban jahilai suke zuwa su karanta su ce ai hujja ibn taimiyya ya ce ai ba a ganewa ba a ganewa ya gano na jijiyarku sheyinku in ka ji a sufancin shehu tijjani an ce a shehul akbar in ka ji an ce al-kibritul ahmar to ne ibn arabi shehu ibrahim in ya cikin wannan littafin kashifil albasa an faidatul khatimi abul abbasi ga littafin fasali yayi faslun fi anna qawlal muridi alfani fi al sukurihi wa wanda ya fara kafa hujja da shi shine ibn arabi gashi! shafi na ɗari biyu da wani abu tsaya mu ga ɗari biyu da wani abu gashi! ɗari biyu da hamsin ɗari biyu da hamsin da hudu ɗari biyu da hamsin da hudu ga nan ya ce bayan ya gaba ya ce ƙara shehul akbar wal kibritul ahmar muhiddin ibn arabi al-atimi fil futuhat al-makkiyya fil bab al-hali kaza kaza da haka ibnu taymiya ba ka kawo shi a gaban mu ka ce wai ya ce ba a ga ya gane har ya kafurta su irin na din to kamar yanda ya gano ya tabbata zancen kafirci ne a ciki mu ma haka muka gano da haka shi muke koyi da shi a gurin tuhuma kaga da haka in ka sun kawo ma zancen ibnu taymiya ya ce kaza wallahi a gaban jahilai ne kaji ya kafa mun hujja da shi kuma ya ce wai ba hujja bane to ba hujja bane ka kawo min shi dan uwa haira sai ka bashi kar ka kashi haka karantowa suke a gaban ku ka zo ni gaba na zaka maimaita a awa ɗan uwa a gaban ku suke karantowa Allah ya shirye ku da haka kola alhamdulillah na ji daɗi da shi sarkin tarbiyya ka yadda a nan ba daidai ba to yanzu a matsayinka na ɗan ɗariƙa lokacin da yace wa ya kunu fiye ajrun azimun kaga ya murda wa ibn taymiya maganarsa ga abin da yake nufi ibn taymiya ya murda me yasa baka kiransa a wannan lokaci ka ce kuskure yayi ba ka ce ya ji tsoron Allah ya faɗa abin da ibn taymiya ya faɗi ta yi sanda ma yana karatun kila ma an ka bibiya ma kai comment kila na shi ya kai comment ma ka ce a ci gaba amma yanzu ga shi da ka zo gabana ka ce kuskure yayi to dan me yasa baka je can ka kuskurantar da shi ba in dai gaskiya ne sai ka ce a abin da kai kuskure ne kai abin fatai jahili ne kai haka wallahi suke in dai ga sun ɗauko littattafai na malaman mu wallahi jahilci ne ke bayyana tsantsa murɗa abin suke a gaban jahilai a gabanmu ba su isa su ce haka ba ne wani abun za su yi daidai ne kuskure malaman suka yi mu ma muna tabbatar musu kila kafin ka fara hango wannan kuskure ne an hango a baya an gyara mu wallahi wani abun kuma a'a ba kuskure ba ne kai ne kake jahili shine mafi yawa ma kai ne kake jahili ka zo sai ka sa rigar karatu ka shiga ka naɗa kanka ka zo aka sa ma kyamara kake tabbatar da al'umma amma in muka zo muka ɗauko ka muka haska ka duk duniya duk mai ido kai ko ido ɗaya ne da kai a gidan ilimi sai ka gane wani jahili haka kuma miki kaga nan yanzu na jinjina mama tabbas ko wuya ka ji ka tabbatar masa da ba daidai ya ni na ji daɗi ko wuya ka ji sannan kuma wancan yaron shatima almiskin shi ma ka tabbatar da jahili ne to yanzu kai min adalci mutanen da suke jahilai ka ce wai in je in zauna da su sai dai shatima shi ya fito kai mun adalci ka tabbatar kuma wannan abu da ya faɗi wallahi duk ɗalibin ilimi da ya jahilci dalilai da aka yi ittifaki a kansu ya ce guda biyan ne in za ku yi wa addini adalci bai kamata sam ya ma yi magana ba bai kamata sam ku bar shi ya ɓatar da al'umma ba jahili ne tsantsa amma kun san haka ne kai baka taɓa buga masa ka gyara masa ba ko ka gyara masa ya ya fito ya janye shi ne sai ka fito kai bayani in an gyara musu ba sa fitowa su ce abin da suka faɗi kuskure ne sai su uwa ba su ji ba nan nan shehun nazifa alƙarmu ya halatta haramun ya zagi manzan Allah bisa jahilci ya ce in wani ƙato ya ce in wani wawa ko wata wawuya ta sa ka sake matarka da ciki wai wawuya ne ko wawa yake sawa a saki mace wai da ciki wai yanzu in ka jika ka ce ai ta dawo ai bata saku ba sai muka samu manzan Allah ne ya ce da Umar ɗan Khattab ya umarci Abdullahi ɗan Umar ya ce murhu falyuraji'uha ha thumma liyutalliqaha tahiran aw hamilan riwayan Muslim amma tunda muka yi masa gyara tsit kake ji bai fito yanzu ya halakar da al'umma ya shiru dole sai mun fito in muka zo yi muku gyara kuma ba za mu sassauta ba kausasa za mu in kun ji haushi ku je ku fara yin karatu sai ku dawo ku yi magana in dai kun ji haushi to ku fara yin karatu Allah ya sa mu dace Allah ya shirye ku yasa ina ganin shek shek kai ne na ƙarshe kana bayani zan ma bakka zan je in sallah zan bakka kai bayanin ka shek Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kai bayani kawai zan yi sallah. Malam Sani Rabi Alkanawi to da fatan kuna lafiya masha Allah kuma babu abin da zamu ce da ku sai mu ce jazakumullahu khairan Allah ya saka muku da alkhairi da kai da sauran yan uwa ga baki daya wato akan wannan gwagwarmaya da ake yi domin tabbatar da gaskiya. Lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya yi gaskiya da ya ce wa laula da fa'ullahu nasa bi ba'dun lafasatil ardh ba Allah ta'ala yana karewa yana ijewa bannan mutane da wasu da suka shuka da gyaran wasu mutanen da ƙasa ta lalace gaba daya wallahi malam sani nake ce maka babu ma malaman da ba sa jin tausayin mabiyansu ma kamar malaman wanda wannan mutanen masu da da'awar sufansu yanzu ka duba ka gani wato yanda su ibnu arabi wato su shehu tijjani su shehu ibrahim da sauran wato malaman da suke da wasu fanci suka wa mabiyansu aikin da suka kasa karewa yanzu dai ka duba hadari sun shiga musu aiki sun gudu sun bar baya da kura bana kaga mutum ya zo yana da yana kare wannan muguwar aƙidai wai da qur'ani da sunnar annabi sai ka samu abin hayya baka tausayi to babu magana hujja yanzu hujja yanzu ta komo kawai daga zagi sai suka sai habaici kawai shi ma kuma insha Allah wannan in dai aka ci gaba da haƙuri aka ci gaba da dagiya wallahi zagin kanshi zai kare kwar zai zama to gaskiya kawai za ta tsaya suna shi suna gari babu yadda za su yi magana ba a saka muku da alkhairi sannan kuma wannan gwagwarmaya da ake Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da alkhairi sannan kuma Allah ta'ala ya tsaya muku a kai kuma ya muku jagora da mu da ku baki akan tabbatar da sunar annabi alaihi salatu wassalam wallahi da 'yan ɗariƙunmu na yanzu da za su gane Allah ta'ala da ya tsawaita rayuwar wasu daga cikin malin masu har zuwa yanzu wallahi saboda Allah ya ga karayar wannan mugun aƙida ce amma kuma sun kasa ganewa shi yasa Allah ta'ala ya tsawaita rayuwar wasu shi wannan da kake gani yanzu suna na rayu wallahi domin Allah ya nuna musu karayar wannan mugun aƙida ce muna fata Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu duk mai son tabbatar da gaskiya Allah ta'ala ka dora shi akan shirya mutumin da ya zo kuma domin ya yada muguwar aqida domin ya kawar da mutane akan tsarin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ya Allah ta'ala ka bai da muguwar aliye shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya kara tabbatar da alkhairinsa abin da za mu ci muku sai mu ci muku Allah ya saka muku da alkhairi malam sani Allah ya saka muku da alkhairi da kai da sauran yan uwa gaba gabaki daya sannan kuma ina kai da babban malamin malam Musa Yusuf Asadu Sunna da kuma malam Ahmad wato Mahmud Ahmad wanda ke ainihin albarnawi shi ba muna gaida shi kwarai kwarai da sauran yan uwa gabaki da wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sheikh Wa ina ganin ya kamata mu bar shi haka. Bar shi haka. Ba abin da zai ɗan ƙawata ya ɗan baka sha'awar wannan zaman shi ne wato an samu waɗansu daga cikinsu su karan kansu sun haskawa al'umma waɗannan mutanen kana ta bugowa ai ni na gama da kai ai na gama da kai kana ta bugowa ai na gama da kai ba abin da tun da aka tabbatar min ba gaskiya su saboda yadda ka kawo min hujjar ibn taymiya ai dole na auna hujjar taka ya kamata ka kawo ko bai kamata ka a wajen ba da na zo in auna ma kuma sai kake cewa wai ba hujja bane shi ai ka kashi a matsayin hujja hujja ce inda ka ajiye ta bai kamata ka ajiye ta a nan ba shi ne sai na gyara mata zama kace ibn taymiya ya hana mu duba littattafan ku ka hada da shi tijjani sai dai ka yi miss mis ɗin da kai sai ka ce da Sheikh Abdulkadir Jilani da kaza duk ɗaya ne irin sufancin su ɗaya sai ka ɗau zancen Ibn Taymiyyah ka kare Shehu Ibrahim ka ɗau zancen Ibn Taymiyyah ka kare Shehu Tijjani ka ɗau zancen Ibn Taymiyyah ka kare Ibn Arabi wannan wujjar da ka ajiye ta anan bai kamata ba zalunci kai saboda asalin sufancin su ya cike ga Ibn Arabi shi kuma Ibn Arabi totally in Ibn Taymiyyah yana magana akan sufaye shi gani yake zindiki ne ma shi ba a kansa yake magana ba da haka adalci karka ɗauko zancensa na ibn taimiya ka kare kanka je ka dai wani wajen ka do wani abin nan ko ka auna mana da mu shari din <laughs> amma ba da mu ibn taimiya ba Allah ya sa mu dace Allah ya shirye ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya akwai karatu an jima Yeah, amaba a ese animal.